a akan akidarku na zagin sahabbai to mun samu malluman shi'a da suka zo a nan wasu suna nufin ba su zagin sahabbai zagin sahabi haramun ne Imam ali ya haramta musu sannan wasu kuma sun nuna cewa akwai zagin sahabbai to amma wayanda suka suke a nan cewa ba zagin sahabbai sun fi yawa kuma suka kawo hujjojinsu akan cewa babu zagin sahabbai a cikin akidansu <clears throat> wanda malam musa yusuf asadu sunna da shek burhanuddin <laughs> amma malam musa asadu sunna wai zai zai tabbatar musu cewa zagin sahabi duk ɗan shi'a ya yadda da haka kuma ya amince da haka to ga maganar malam musa wani ɗan shi da zai ce maka baya zagin sahabi ta ne wayo ne yake yi maka cewa baya zagin sahabi saboda zuciyar shi yana zagin sahabi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 muna tare da shak malam musa yusuf asad sunna akan wannan layi alhamdulillah yau karatu ranar lahadi on the of uh, july 2022 uh, ranar lahadi karfe tara da rabi agogo na najeriya karfe hudu da rabi agogo na, uh, new york karfe takwas da rabi agogo na ghana da dare muna tare da shak malam musa yusuf asad sunna akan wannan layi wanda uh, kuna ganin ababen da ke faruwa a cikin wannan uh, sati uh, da satin da ya wuce a kan 'yan shi'a wanda aka zo aka yi karatu a kansu cewa 'yan shi'a akidar 'yan shi'a shine akidar zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda 'yan shi'a suka zo suka nuna cewa ba su zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba akidarsu ba ne kuma haramun ne ma a cikin akidarsu wanda malam musa yusuf asadu suna ya tashi ya ce to 'yan shi'a ku shirya malluman shi'a ku shirya shine topic malluman shi'a ku shirya akan akidar ku na zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna cewa ba su zagin eh, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malam Musa Yusuf asadu suna wai zai tabbatar musu da shi a cikin littattafansu a zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wanda su kan kansu su ma sun ce su ma za su zo su nuna cewa wannan akida ta zagin sahabban annabi sallallahu alaihi ba akidar su bane a wurin su ma haramun ne har ya kai kan kansu malam ali sanda zuwa wala lindawa har ya kai kan kansu sun zo a nan ɗaya cikin su ya qur'ani yayi rantsuwa yayi rantsuwa to ina gani abinda ya musata ta malam musa kenan da ya rika Kur'ani ya yi rantsuwa ya ce ba su a zagin sahabi shi zai taba zagin sahabi ba to shi ne malam musa wai takiya ne takiya ne saboda yau a wurinmu mu muna zata in ji malam musa wai a wurinmu in ji malam musa a wurinmu mu mun san cewa wanda ya rika Kur'ani ba ma ƙarƙura ba wanda ya yi ƙarya haramun ne kuma Allah zai azabta shi da ƙaryar kwace ma har mutum ya kai ya rika Kur'ani ya yi rantsuwa da ƙarya to wai mun san babban zunubi ne to amma cewa a wurin ka kenan ɗakai ɗan sunna amma a wurin ɗan shi'a in ji malam musa wai lada in ji malam musa wai lada da su samu saboda wai yana cikin akidar shi'a yana cikin akidar shi'a yau in kai da wani kuna sa'in sama akan addini ya halatta ka samu lada in kai masa ƙarya domin kawai a'a ka samu galaba a kansa ƙaryan ya halatta in ji malam musa to alhamdulillahi abinda malam musa yake faɗa to muna son mu gani a aikace kuma mu gani kuma a, a rubuce to jama'a kowa ya kasa kunne a aikace a rubuce abinda malam musa yake faɗi a kansu a yanzu za mu ɗauke shi cewa tuguma ba ce an kawo mu da hujjoji akan haka insha Allahu kowa ya saurara mu kasa kunne mu ji me malam musa ya kawo muna a kan cewa akidar shi'a shine akidar zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shek wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد bibiye da سكي a wannan shafi شافينا رسول أمين sarki zaki keke. ina maka gaisuwa irin ta addinin musulunci tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau dai <clears throat>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 hannunsu ina nuna musu karatu a hmm. littattafansu wanda ba su san da shi ba kuma dalilai zai tabbatar da cewa lallai ba su san da wannan karatun ba a sarki zaki zan ɗauki wasu gaɓoɓi na karatun da malam burhanuddin ya yi alaƙa ta da karatun abu ɗaya ne kawai shine a ranan na shigo ciki kuma inda a ce a ranan na saurari karatun ai da ma duk daga farko da ni aka fara da tattaunawan bata ma yi tsawo ba <laughs> Kasantuwar ban saurara ba ne ma, shi yasa da na saurara lokacin da na yi mudakala maganganun da na yi ba su ya kamata in yi ba. So amma hmm. yanzu zan tabbatar wa da masu saurari cewa a wancan lokacin lallai ban saurari karatun da aka yi ba. Hmm. Ah, da nazo zo na ce gashi ya halatta a gurinsu mutum ya rantsuwa da Allah ah, a kan ƙarya ai littafi na karanto ba kuma wanda zai karyata ni da fatawan malaman su cewa maganar da na faɗa ƙarya ne ba haka maganar take ba ba wanda ya faɗa kuma in lokaci ya bayar banda abin da na karanto a littafi zan kawo malamin su in saka shayi kamin ka ci gaba kana nufin cewa abin da ka faɗa cewa eh, ya halatta a yi karya a samu lada a cikin littafin a cikin littafin shi a yake wa bahituhum suka ce yana ɗaukar ma'ana biyu Ah. da ma'anan ko dai su kunyatar da mu ko su kirkiri ƙarya su mana in akwai maslaha ya halatta sannan hmm. kuma zan faɗawa masu saurare cin amana da ha'inci da shi malam faruk ya yi tattaunawa su da malam burhanuddin ah. wajen akwai abubuwan da ya kamata ya faɗa to babin amana ta ilimi bai kamata ya kawo su haka ba so amma yanzu a Ƙur'ani da ya ɗauka ya rantsuwa da Allah ya ce ba sa zagin sahabbai. Eh. Sarki na faɗa ma masu saurare a nan gurin. Na ce sahabbai fa a gurin ƴan shi a nau'i biyu ne. Akwai mumine akwai munafukai. Idan sun ce ba sa zagin sahabbai abin da suke nufi su waɗanda suka yadda mutanen kirki ne a gurinsu ba sa zagin su. So zan sa abin da ya shafi ta'arifin da shi malam faruk ya yi a ji da kyau sannan in biyo da wani abu na baya wanda zai fito da mutane fili su gane me yake nufi da wannan wanda asalin kadiyar zagin sahabban annabi kasan suwa suka fara ta suwa munafikai ne suka fara ta a madina oho na'am Allah ya faɗa mana a suratul baqara cewa idza qila lahum in an ce musu aminu kama amanan nasu ku zo ku imani mana kamar yadda mutane suka yi imani alu sai su ce anu uminu kama amanan sufaha'u yaya za a yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani suwa suke nufi su ne wawaye su ne sahabban manzon Allah su ne wawaye hmm. so yau wanda zai zo yana tuhumar sahabban annabi da munafunci da zagin su to ko dai ya zama shine munafiki sannan kuma yana kan aƙidar wa'ancan na farkon da su suka fara zagin sahabban annabi a Madina wannan shine so yanzu bari mu tafi kan shi ta'arifin da yayi na wane ne wato sahabi a gurin shi mutane su ji daga bakin shi waye ainihin wato sahabi a gurin shi bari mu je mu ji me yake faɗa waye sahabi a gurin shi bari mu ji na san an ji amma bari mutane su ƙara ji a dole duk da malam burhanuddin ya ce sahabi ya kawo tarifin da kamar su ibn hajar al-askalani suka yi ban san ayi wannan tambaya ba da na kawo wasu dalilai wanda su imamu bukhari sun nuna cewa sahabi shine kawai wanda musulmi wanda ya zauna da manzon Allah ko da awa daya ne inji su imamu bukhari da su imamu ahmad duka kan wannan tarifi suka je amma daga baya su ibn hajar suka zo suka gyara wannan tarifi na nuna cewa shi she mai shi ya mutu cikin musulmi da imani to amma za ka ga wasu sahabbai da suka rawaito da sunan nabi suka ce wanga sahabi ne kuma an kawo dalilai cewa ya mutu ba da imani ba wanda insha Allah cikin zaman mu ga wasu ma za mu tabbatar da wasu to a takaice kenan sahabi dai shine wato wanda yake yayi zama da manzon Allah a zamanin manzon Allah mu a fahimtar mu da sahabi wanda ya zauna da manzon Allah ko da yayi imani yani ko da shi wannan sahabin yana bayyana imanin shi ne ko bai bayyana imanin shi ko da sarki ka ji abin da yake faɗa sosai na'am wanda ya zauna da annabi ko da ya bayyana imanin shi ko da bai bayyana ba wannan mm. shine sahabi so kaga munafikai sun zauna tare da manzon Allah wanda har Allah ya ce idan ja akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibu mu kuma mun ce sahabi wanda ya ya haɗu da annabi ya imani da shi ya mutu akan imani ko da mutum ya haɗu da annabi domin al'ibra ana lura sarki da mai ka ƙare ne ba da mai ka fara ba hmm. yanzu mutum ne ya shekara hamsin a kiristanci watakila bai wuce saura awa ɗaya ya bar duniya koma zuwa ga Allah ba sai zo shiga musulunci da shigarsa musulunci sai ya rasu yanzu za mu yi la'akari da abin da ya fara ne ko da ƙarshensa. Da ƙarshensa. Kaga ƙarshensa yanzu idan mun tashi hukunci yanzu mai sunansa musulmi ko kafiri. Musulmi. Musulmi ko kafiri. Sannan inda mutum zai yi shekara hamsin a musulunci lahazarsa ta ƙarshe sai ya fita daga addinin musulunci ya koma wani addini. Yanzu na masa hukuncin musulunci ko addinin da ya koma. Addinin da ya koma ya yi Sai malamai suka ce ta'arifin sahabi ya zama ka haɗu da annabi da kai imani da shi sannan ka mutu akan imani ina so masu saurare su kaza da kyau wannan ya ba su dama idan sun ci a cikin sahabbai akwai munafukai to duk wanda kuma kai ka yadda mutumin kirki ne sai saka cikin sahun munafukai sai yana eh? ciki kwarai bari mu ci gaba da jin shi mu ji yana bayyana munafunci shi ne bai bayyana munafunci shi sahabi ne kuma yana hmm. bayyana munafunci ko bai bayyana munafunci sahabi ne hmm. to bari mu ne shine ainihin tarihin da a ta manya-manyan ahlus sunna suka tafi kai da yake ba ba gaya min cewa za a yi wannan tambaya ba na kawo dalilai in karanto ibarun su imamu bukhari manya-manyan malamai da suka tabbatar da aka shi yasa kuma hadisin manzon Allah hadisul bitana ya tabbatar da wannan shi yasa insha Allah ma'anan sahabi a wurin mu kenan mu sahabi a gun mu zai yayi kuskure zai yayi duk wani abubuwan da kaga sahabi a gurin su zai yin kuskure dala sarki wa ya taba cewa sahabi ba zai kuskure ba babu bal ma hasali ai mun sha faɗa a nan gurin muka ce kafin kai ka fito ka ce sun yi kuskure Allah ya riga ka faɗa cewa sun yi amma menene matsayin Allah a wajen kuskuren da sahabbai suka yi mun faɗa ba so ɗaya ba mun ce duk laifin da zaka kawo ka ce sahabi bai fita daga ɗayan biyu in ma laifin yayi ma Allah ko laifin yayi wa manzon Allah idan laifin Allah yi wa, sai Allah ya dora wa annabi ya ce masa wato eh, in laifin manzon Allah yayi wato tun kafin su mai laifin Allah sai ya ce fa afanu kai annabi ka yafe musu idan laifin Allah yayi wa sai Allah ya dora wa annabi Allah Allah ya umurce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma kafin su yi masa laifin Allah ya ce kai annabi in sun maka ka yafe musu ko Wani aya ce cikin suratu Ali Imrana. Wai in sun yi maka laifi ka yafe In sun yi laifin fa'afu anun kai annabi ka yafe musu. Wow, okay. okay. Na biyu, hmm. idan ni Allah suka wa, wasta gafir lahum kai annabi kai nake so ka nema in yafe musu. Shi ba su laifi kenan. Saboda muƙaddara ma sun yi <laughs> laifin duk da sahabi zai wa zai wa. Allah. Wani mutum a wannan zamanin yewa ko Allah da ya aiko annabi ko annabin da ya rayu da shi Allah Allah ya Allah suka da kuma annabin da ya rayu da shi ko to shi annabin kafin a laifin Allah sai yake to kai manzon Allah ka yafe musu hmm. sannan idan Allah aka wa laifin yace kuma kai nake so ka nema in neman musu gafara na uku kuma wa shawaruhum fil amri idan al'amari ya saso ka dinga kiransu kana shawara da su a wakiya ta Uhudu wannan abin ya faru da suka yi abin da suka Allah ya faɗi cewa kuskure ne da kuma ni kuka wa kuma na yafe muku ba wanda ya taɓa cewa sharaɗin sahabi shine kada ya kuskure ba wanda ya taɓa faɗan wannan so bari mu ci gaba da jin shi mu ji me yake faɗa okay mutu mutu duka zai yi saboda ba masu yi bane zai iya aikata dukkan wani abu amma daga baya ne wasu malamai ke kokarin gyarawa da sauransu amma insha Allah yanzu za mu tabbatar shi malam burhanuddin zai tabbatar da zage-zage a cikin littattafan mu wanda mu muka ce ba mu yi imani da zagin sahabi ba bayan ya kawo mu ma za mu akwai anya mu dan leka gidansu mu gani shin akwai zage-zage a gidansu ko babu to wannan shine insha Allah shi sa bismillah insha Allah hayyakum Allah alhamdulillah alhamdulillah jama'a kun ji wane ne sahabi a yanzu ah, alhamdulillah To, sarki kaji. Na'am, Sheikh. <laughs> kaji? Na'am. Kaji abin da ya faɗa yi. Mun ji, na'am, mun ji. Ya nuna. Cewa ya nuna abin da ya faɗa. So a cikin wannan karatun da aka yi sarki lokacin da aka zo tambayoyi ko wannan debate ɗin. Na. An masa magana akan Abubakar da Umar, me ya kunsa, dangane da su. Eh. Sai ya ce kasantuwar bai yadda da su ba, baya nufi yana zagin yake nuna yana zagin sa ba haka eh ka lura na'am bai yadda da su ba to ina so masu saurare su rakkaza kenan menene dalilin da yasa bai yadda da su ba shin ya ki yadda da su ne dan yana kallon mutanen banza ne yasa bai yadda da su ba idan ko yana kallon mutanen kirki ne kuma duk da haka yasa ya ki yadda da su ina hukuncin wanda Allah ya ce a so shi a yadda da shi mutumin kirki ne kai kuma ka ce baka yadda da kirkinsa ba shayi sahabi kamar eh. sai na baka da Umar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umurnin cewa a so su a yadda da su ba ma ba ma annabi ba Allah subhanahu wata'ala da kanshi Allah yake eh. wa a so su a yadda da su warai ai magana ma ta riga ta gama ai Allah ce mana wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya ba'd mu'mine maza da mu'mine mata sashen su yana kona sashen su idan hmm. kai yanzu a matsayin ka na mumini akwai wajibi in soka to a wajen imani da mu da su ke gaba da wani su su ne min babi aula kaso sama da kaso wani mai imani da ke rayuwa a wannan zamanin dan akwai lokacin da sunan imani ma ba zai gazgata akan kowa ba sai akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu bari mu ji za mu ji inda yake faɗa cewa shi bai yadda da bai yadda da su ba bari mu sa a ji da bakinsa abin da yake ainihin wato faɗa bari mu ji abin da yake faɗa cewa a rashin yadda da su bari mu sa na farkon nan mu okay eh hmm. abin da ya faɗa kenan kuma malam umar ai kana nan abin da ka faɗa kenan ko dai a'a na ce rashin amincewa na da su amincewa very good ba shi ke nuna cewa wannan bai tabbatar da zagi na'am okay to muna jin ka kola malam umar bai amin kaji rashin amincewa ta da su hmm. ba shi ke nuna cewa na yadda da zaginsu ba. Hmm. Menene da yasa bai aminta da su ba, bai yadda da su ba a matsayin mutanen kirki shin bai yadda da cewa mutanen kirki ba ne don a gurinsa yana kallon ba mutanen kirkin ba ne? Koko duk da haka mutanen kirki ne amma bai yadda da kirkinsu ba, hmm. wanne ne daga ciki? In ma ya zamanto bai aminta da su ba ne saboda a gurin shi ba mutanen kirki ba ne. Wanda dama shi ne abin da muka faɗa shine ne mawkifin kowane ɗan shi'a. dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama hmm. ko ko a'a mutanen kirki ne amma ya ƙi aminta da su to kaga lokacin da kuma ka yadda mutum mutumin kirki ne kuma ka ce baka yadda da shi ba to akwai kuma matsala bari mu ci gaba da dai eh ba amince da su ba na'am wani irin aminci ne malam Umar baka yadda su ba bane ko baka yadda mutanen kirki ba ah, su sabai ne su sabai ne ba amince da khilafancin su ba da sauran wasu abubuwan da yake ya gudana tsakanin su da ahlul bait wannan kadi su sahabbai ne bai hmm? amince da khilafar su ba to hmm? su sahabbai ne wanne daga ciki sahabbai mutanen kirki ko munafikai wannan ba shine abin da nake taso mutane su gane mahallin niza tsakaninmu da in shi'a ba Okay. To kallon sai da na Abubakar da Umar a matsayin munafakai gara ma ka ce musu kafirin kai tsiya fi sauki. Eh, gara ka ce rai akan munafakai. Saboda saboda hukuncin da Allah ya daukar wa munafukai a Qur'ani ya fi hukuncin da Allah ya daukar wa kafirai. Mm. Ka lura? Na'am. To maganan da na faɗa sarki. Na ce abu biyu. Babu ɗan shi'a ƙarami ko babba in dai wannan shi'ar da ake yi a Najeriya. Mm. shi'a ismamiya isne a shari'a ja'afariya wacce ake a iran yanzu babu ɗan shi'an da bai kallon abubakar da umar a matsayin azzalimai munafukai babu sam ɗan babu wannan ɗan shi'ar ai kadi ya ce maka yana da matsala da su akan khilafa to wannan magana ce da ba zai buɗe maka ba a gurin su manzon Allah ya naɗa sayyidina Ali shiri da zama shugaba bayan annabi sai sahabbai suka kwace wanda suka shiga gaba wajen kwacen su ne Abubakar da Umar shi yasa ka ya maka wannan magana ka ji na ɗaya bari mu tafi na bari ka ji ka ji shi karasa ba amince da su kan wannan ba na'am amma ka amince da siha su da su sahabbai ne da sauransu sahabbai ne kwarai kuwa sahabbai ne sosai na'am na ma to shi kenan ai da ba babu dan shi yadda yadda da khilafancin <laughs> sayyidina Abubakar da Umar da Usman cewa ya inganta sama da ah, Imam Ali eh, wani magana kai ma ka jawo babu dan shi yadda yadda da khilafancin sayyidina Abubakar da Umar kake nufi ko me kake kake faɗa da wannan wannan ko babban magana ne fa Eh babu babu wani dan shiya da ya da wannan babu dan shi da ya da hilafancin sai na baka da Umar To ka ji sarki. Wannan maganar sanda yake yin masu saurare ba dole su gane me yake nufi ba. Mm. Babu ɗan shi addaida da khilafancin sayyidina Abubakar da Umar da mm. Usman. Me yasa ba su yadda da khilafancin ba na farko a gurin su bai yi ba. Sannan na biyu kwata suka yi azzalumai ne. Dan dole mu fito da mutane karatun fili su gane me ake nufi ba. Na'am, na'am. Wannan shine. To akwai gabar da nake so zan zo. Eh, abin da ya samu ka zama yan shi'a kenan mu muna ganin cewa manzo Allah ya bar ahlul bait ya ce ba sahabbai duka su bi ahlul bait da hadisu sakalain wanda yake ya inganta auren su yace kattarattu fikum sikalain kitaballahi wa itrati ala baiti ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu min ba'di abadan manzo Allah na gaya masu sahabbai na bar muku qur'ani da yan gidana duk wanda ya riko da su ba zai bace bayana ba har abadan shi yasa mu a ganin mu mu ahlul bait su suka cancanci su zauna kan kujeran su. a gani a ganin su kana di sarki eh a ganin su su to duk lokacin da ya kamata abu kaza wane ne ya kamata ya karba sai wani wanda kake ganin bai kamata ya karba ba sai zai karbe abun me yayi yayi <laughs> an yi zalunci wurin Ya yi fashi da makami an yi me an yi zalunci an yi zalunci Mm. so ina so mutane su gane wannan shine mawkifin abubakar da umar da usman a gurin kowane ɗan shi'a ah, wato shai kana nufi in dai an ce zalunci ne wato duk ɗan shi'a ya yana ɗaukar sai na abubakar da ai kaji ya ce maka babu ɗan Shi'a da ya yadda da sai na abubakar akan khilafanci to ya aka yi bai yadda da shi akan khilafanci ba a'a ba wai a'a a'a a gurin su khilafancin kwata suka yi tunda kwata suka yi zalume ne tunda sun zama azzalimai sun zama kafare, munafikai tunda sun zama kaza sun cancanta a tsine musu duka wannan yana cikin lawazim din abin da ya biyo baya kai kamu mu zo wurin tsinuwa domin na ji daɗin kan da kake zuwa da mu ɗaya ba na ji daɗin kan da abin ke zuwa gradually to amma kamin mu kai wurin munafikai da kafiran wato mu fara na farko duk dan shi'a ba samun shi'a ɗaya da baya kallon sai na da wannan shi'a da ake mata al isne a shari'a ja'fariya eh babu wani dan shi'a da ke kallon sai na umar a matsayin abubakar a matsayin mutumin kirki suna kallon su munafikai azzalimai wow wow na'am kuma ai za a buɗe layi gani ga su ai na'am kuma ai maganganun shi duk mutum in dai ba kidahumi ba ne wawa ne ya kamata ka gane haka daga maganganun shi bari ya karasa ba su abubakar da umaru da usmanu ba su wannan an je sakifa ne banu sa'i da aka je aka yi gaddame gaddame ya gudana wurin buhari ya kawo wayannan duka da yake ba ma maudu'un da muke magana fahimci magana na ka yadda da hmm. shi ai ko A yanzu na ai ai <laughs> ai ai zai ka fara. Magana shi na nisa. Yana da madafa mu ma a sunna muna da madafa cewa Saidina Abubakar da Saidina Umar. Allah magana shi na nisa ya koma nisa magana shi. Ba laifi ba ne ka san me yasa sarki ya eh, ce. Eh eh muna jinka. sahabbai sun tambi annabi sallam ya koma an amiru ba a daka eh. wa zai zama khalifa a bayanka ka. Eh. kala sai annabi sallam ya ce Allah taimaki sarki amin tare da kai yadda abin yake so wannan ina ɗaukowa ne daga maganganun wanda suka zo suka ce ma ƙarya ne ba ba sa zage. Hmm. amma kuma dole mutane na jin kalmomin cewa ba su yadda cewa abubakar da umar mutanen kirki ba ne ba wai ba wai kaɗai saboda eh, halifanci ko a ba su yadda mutanen kirki ba ne ba su yadda mutanen kirki ba ne ba wai shi ya ce a halifanci shi kawai a to ai ya faɗa daga baki a ban aminta da su ba ban yadda da su ba hmm. so wannan kenan so ina so barin tafi kan ina so yadda ka faɗa mu ba abin a hankali a hankali dan abin da nake so in faɗa suna da mugun yawa sarki wow na'am kuma na tabbatar lokaci ba zai iya bani ba in iya gama barin saka wannan kaji ji kyau ba in dai ka iya ka tuna eh tambayoyi tam na ya yi maka tambayoyi akan aha wai sai na Umar da Abubakar da wanga mutumin kirki ne a wurinku ko dai wai sahabin kirki ne a wurinku sahabin kirki kan kan me eh, to tambayan da yake kenan wannan wannan kaje da aka yi magana sahabin kirki ne ko ba na kirki bane kaji ya ce sahabin kirki kan me na ta lura na'am na'am sahabin kirki kan me yanzu ka tambaye ni sarki ka ce me matsayin sai na ali a gurina Haka ah. kai tsaye bai bukata zan bata lokaci zan ce maka dan aljanna ne mutumin kirki ne a gurina. Na'am. San sai da na ali san Allah ne kin shi kin kin Allah ne. Ta lura? Na'am. To barka ji. Wannan dai kana bijiro min tambaya. Rashin zagi na da su bai nuna cewa na amince da su ba. Kaji rashin zagi na da su bai nuna cewa na amince musu ba so wannan fa wanda suka ce ba sa zagin kenan shi yasa ka ji malam Sama'ila ya ce maka duk zagi na rashin zagi na da su bai nuna cewa bai kuma nuna cewa na yadda mutanen kirki bane ne. Hmm, okay okay rashin zagi na hmm. bai kuma nuna cewa na yadda mutanen kirki bane okay okay okay okay na'am muna fahimta muna fahimta su rashin zagi daban da ka amince da mutu kuma daban wannan ya kamata mu gane shi sosai in amince da mutu daban da in zage shi daban wannan abu abubuwa ne daban-daban kuma na karanto imamanmu sun tabbatar mana da cewa an ajiye musu ruwayu da aka ce suna zagin wasu kuma wayannan duka karya ne yasa duk wani ruwayan da zaka an karanta an ce wai daga imamanmu ne duk karya ne wannan a cikin an zan bashi kenan insha Allah assalamu alaikum rahmatullahi ta to yanzu misali sarki misali zan zo in baka hmm. idan yanzu ana maganan ɗariƙar tijjaniya sai aka ce ga wani abu ya tabbata da aikin shehu ibrahim yana yi sai wani ɗan tijjaniya wani matashi a wannan zamanin sai zo ce ba a yi Lala maganan shehu ibrahim za a ɗauka a matsayin hujja a tijjaniya ko wani dan bana bakwai a na shi za a dauka kaga nawa za a dauka na shi so abin da nake so maganan Khomeini a matsayin wanda ya zo ya tajdidin shi a ita za a dauka kamin ka shiga maganan eh, Khomeini jiya akwai abin da ya tabbata saboda yau gashi nan ga maganar da Faruk ya yi, ka play cewa rashin zagin mu ba shi ke gwada mun aminta da su ba sa'an nan jiya ya yi wani magana shehi kamin mu shiga maganar Khomeini mai muhimmanci su ya nuna cewa kamar wai yawancin zage-zagen da aka zana a cikin littafin su na zagin sahabbai wai wani ɗan izala wani malamin izala ya rubuta wannan ababa haka kuma har ya kawo wannan page cewa kamar malluman izala suka yi musu wannan bi ma'ana ma aka ji aka ƙara wannan zage-zage cikin littafinsu da ke nuna cewa su 'yan shi'a suna zage-zage to kuma gashi nan ka kuma nuna har magabatansu kuma haka to ya kuma wannan magana da ka bayyana da muna da shi shi ne na ce maka yanzu idan ana maganan ɗariƙa kai yanzu ba a rena muku hankali ba sai a ce maku yanzu a ɗariƙa ya wani ɗan izala ne ya je zana wani abu a ɗariƙa kuma shi ibrahim ya ko yana yi <laughs> na ah, so so ah so she wani irin wani irin misali na baka wani irin ah. kida humanci ne na'am a ce na baka misali ne eh in dan dan izala ne ya rubuta a littattafansu ya aka yi komai ne ya zo yadda shi addini ah eh. shay ya kuna zuwa ok bayan an rubuta Uh, magabacin su bane ya zo ya mai da shi addini ai ba yana mai shi yasa ai kafin mu tafi can sama sai na ce mu ɗauki wanda ya jididin shi'a a wannan zamanin tukunna ka lura Okay, to amma yi mu aje wannan magana saboda gashi na ga rubuta wai ba haka ya faɗi sosai ba. Na gani eh. shi uh, uh, audio ya zo, video ya zo amma mu aje wannan magana. Na ga rubuta wai ba haka zalla ya faɗi ba. To ni yanzu misalin da nake so in baka yanzu. Eh. Zan tafi kan wannan zan ɗauko misali a maganan shi da na zo na karanta a littafi nan littattafai guda biyu na kawo da ya tashi sai ce a ai ɗaya sai bai fito ya faɗa ƙarara ba sai ce kuma ne bai da littafi kaza kaza kaza kaza ka san cewa maganar da na faɗa cewa ta tabbata akwai ta a littafi ga malam Ismail Alfarma Kwanni yana karanto maganan a littafi yadda Kumaini ya karanta ta. So bari mu bar shi ya fassara ta yadda shi take a littafi yadda Kumaini ya fassara ta. Ya take da Hausa sai mu gani a cikinsu da shi malam Sama'ila da ya ce akwai wannan maganganun na ɓatanci ga sahabbai da su da suka ce ƙarya ne. Shi yana kan abin da Kumaini yake kamar yanzu a ce maka an samu saɓani. wani sai ya ce shi yana kan abin da shi Ibrahim Inyas yake kai ne tijjaniya kuma ya kawo ya ce ga inda shi Ibrahim ya yi shi a aikace hmm. wani sai ya ce a'a wannan abin bai tijjaniya amma kuma ba zai iya kawo inda shi Ibrahim ya ce babu shi ba aikace da wanda ya kawo shi a aikace shi Ibrahim yana yi da hmm. wanda kawai surute ya karyata da baki dan Allah wa yake da hujja wanda eh, wanda ya kawo a littafi wanda ya kawo a littafi ko To eh. bari ka saurari shi Malam Ismail ka ji abin da yake faɗa a nan gurin. Bari ka ji abin da yake faɗa a nan gurin cikin abin da muka faɗa. Bari ka ji. Wannan har yanzu ban fara karatun ba ne. A kitabun Bahara na Ayatollah Khomeini sharhin takarda na 457 inda yake magana akan suwaye na wasif. kadi ya ce idan aka koma kitabun tsahara na kumaini kadi ya faɗi shafin takarda aiko eh to a nan ne ai a wancan akwai lokacin da ina yin program shi wancan ya taɓa shigowa ai kaga littafin nan a hannuna na'am inda ya faɗa kaga kitabu tsahara na kumaini eh. kaga littafin Na'am, gashi mun gani. Bari mu ji da Hausa ɗan Shi'a ya karanto mai Khomeini ya ce, Idan sun ce lalatattun cikinsu ne ke zagin sahabbai, to lalle Khomeini kuma yana daga cikin lalatattun 'yan Shi'a ajin farko kuwa. Bari mu ji abin da yake cewa. Da ɗarkinsu ko rashin ɗarkinsu, bayan da ya kawo magana inda yake magana kamar yace ka Aisha wa Zubairu wa Talha wa Muawiya yace kamar Aisha da Zubairu da Talha da Muawiya da ire-iren su ko wani wanda ya dasa kiyayya ga ɗayan a'imma addini ba a'a adawa ce irin ta Quraishu adawa ce ta Banu Hashim kiyayya ce irin da kiyayya da Larabawa yace idan dan wannan ne ko ali ya kashe babansa a wurin a cikin kafirci eh, yana kafiri da wani wannan ya ce duk irin wannan baya wajabtar da cewa na najasa ne sai imam ke cewa wa in ka akhbas min al-kilal wal khanazir duk da zamowan Aisha da hafsa aisha da ɗalha eh, da zubairu da mu'awiya sun yi zamawa ƙazantattu daga karnuka da aladu. Kadi, mm. wannan maganar da Malam Ismail yake fassara, komai ne ya faɗe ta fa a littafin shi wannan kitabun tahara. Aka lissafa da Aisha da Talha da Zubairu a ciki akwai matar manzon Allah. Aka ce dattin ta gara dattin kannuka da alade da dattin matan manzon Allah Kome ne ke wannan maganar fa so ba mu sani ba wannan kalaman da ya yi a littafin shi shin yaban matar annabi yi da wasu daga cikin ɗaliban shi ko ku wannan kalman abin da ya faɗa daidai ne ya faɗa haka bari mu ci gaba da jin shi wannan tasarihi ne na Imam Khomeini ba mu sani ba shi ma irin wannan tasiri din na london ne ko ko mu ne in mun faɗa muke yan london ba sun ce maka akwai yan shi a london ba eh akwai yan shi ha na mun wanda suka kafa su don su zagi sahabbai na'am shi ne eh. yake tambaya yace irin wannan maganganun na komaini shi ma Khomeini dan shi a london ne ko ko su ne in sun faɗa suka zama yan shi a london ka fahimta na'am bari mu ci gaba da din shi shi irin wannan tasiri irin da muke magana ku ce tana iya sa a kashe wani a wata ƙasa shi irin wannan maganan tana iya sawar a kashe wani a ƙadifa a saudiya da zumman cewa imam khomeini rola musawi ya ya faɗa wa aisha da zubairu ɗalha da mu'awiya sun fi zamowa najasa daga kare da aladdai wannan maganan irin da tawa take iya sawa hakan ya faru a kashe wani da haka na zama ɗan landan ita wannan maganan tana cikin irin maganar da ke iya sawa a kashe wani shi a ko kuwa ee eh, eh, me hukuncin ta saboda haka na ku ne shafe irin wannan kalma irin yadda ake shashafe waɗansu ibarori a littafanmu a turasiɗinmu yadda aka cire irin la'ana a ziyarar ashura bisimila a cire irin wannan don me ita ma ai tana iya sawar a kashe wani ɗan shi'a a wata duniya a kamanta abubakar da aisha da da da Zubairu da Muawiya a ce sun bi karnuka zama na jasa karman magana ne mana ga muhali kadi wannan fa maganan yana fa karanto maganan Khomeini ne fa ya faɗi wannan magana, so wani wani karamin dan shi'a sarki ba zai zo ya wasa da hankalin mu ba a shai a, maganan shi a fahimtan shi yana nufin cewa kamar suna takiya suna ɓoyewa saboda ana kashe 'yan shi'a domin yawwa to ka lura So eh, eh. maganar da nake da nake faɗa maka. Na'am. Duk ɗan shi'an da baka ga ya fito ya sarraha wannan shine matsayinsa dangane da Abubakar da Umar da sauransu ba. To eh. sai dai ƙiya ta sashi ya kasa fitowa ya sarraha. Ok, domin in ya faɗa an kashe wani ɗan uwan shi. Yawa. Luri kenan. Ko ko ko in ya faɗa yana wani abu yana iya faruwa a wani guri. Ok, ok. Amma in dai ba ƙiya ba su wa'annan da suke ganin ƙasashen da suke a wasu gurare suna da damar su faɗa ba maganan wai ai taƙiya ba ta mata so ba amma maganar da muke yi shin mm. yanzu wa'annan maganganun da Khomeini ya faɗa daidai ne ko kuskure ne idan kuskure ne meye matsayin shi yanzu mm. shine maganar da muke yi bari mu ci gaba da jin shi mu ji abin da magana bane inda ne na faɗa ni dan shi Allah ne idan mun kalli waɗannan ababuwa da suke faruwa mas'ala ne wadda take tattaru akan tsintsin shi'anci da jirgitaccen shi'anci laisa illa kadi tsantsan shi'anci da jirkitaccen shi'anci saboda haka su tuna ganin tunda suna kan abin da komai ne yake kai su ne suke kan tsantsan shi'anci wanda kuma ba sa kan abin da Khomeini yake kai to ba sa kan shi an ci mai kyau suna kan jirkitaccen shi an ci bari mu ci gaba da jin shi mu ta ki hudu daga duk matsayin lamba na ta yadda a jirkita aqidan taqi wannan ya sa muka haɗu da abu da muka haɗu ana kiran mu mu ba mu da aiki sai la'ana alhali addinin musulunci bai tanadi la'ana ba har ma yanzu ana ga la'ana ɗin laifi ne amma haƙiƙanin al'amari babu wani a duniyar shi'a wanda bai zan ɗan salafiya ba wanda yake ganin cewa la'ana laifi ne to kaji sarki na'am so wannan na kawo shi ne dan ta zama fasila wajen raba gaddama in yanzu a ce maka a ɗariƙa ne shi ibrahim in ya yi magana akwai wani ɗan zamani yanzu da za a sake sauraren shi uh, maganar shai zai zai jaddada ko dai maganarsa daidai ne a ɗauka ko kuma taka ita ce daidai tashi kuskure a aji so muna so su tabbatar zo a ce wala mm. Allah kamar misali example da ka bayar sha za ce a to ai ga misali malamin nan ya karanto littafin ɗarika amma littafin ɗarikan da ya karanto ya yi masa munan fasara ko ya masa fasarar gatari yana iya ya zo cewa kamar wala Allah ga kan da shi umai ya rubuta amma wala Allah ai yanzu sarki ba fagen karatu ba ne? Eh na duk wanda ke ganin abin da aka karanta ba a gane ba ba daidai ba ne ai amana ne akan shi ya zo ya bayanin ba a gane ba. Okay. ya wannan gaskiya amana bane wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne yazo ya bayani ce a'a akwai karatun ko babu tukunna hmm. ka tabbatar ko ka kore in ka ce akwai to ba a gane ba ne to kai da ka gane ta iwa mutane bayani dan a gane. Okay. Ka fahimci wannan kadiyar? Wannan gaskiya. So yanzu wannan duka ina yin shimfiɗa ne kafin ma in ji asalin abin da nake so in baza mai nake so in ce. Hmm. a wancan satin da ne karatu da malam tahir ya zo zai karatu wannan litinin din da ta wuce ya kawo maganan farkon azzalimi da na mai tambaya kaji ya yi maganganu ya ce daga an ce farko kawai ai ba a kira suna ba har ya kalubalance ni idan baka manta ba eh ya ce idan ina da wato littafin da ya kira ya ce farkon azzalimi. Eh wai ka zo ka faɗa. Ya ce ne ina isa in zo in faɗa. Haka ne. Ya ce san babu. Ka lura ya ce babu. To. To ni kuma yanzu abin da zan yi sarki. Zan kawo littafi kaji na farko sannan kuma idan na kawo littafi kuma sannan in kawo ɗan shi'a ya fassara abin da wato ya ƙunsa a littafin duka zan yi guda biyu ka gane sarki na'am muna jin ka zan kawo littafi idan na kawo littafi sannan kuma in kawo abin da ɗan shi'a ɗin ya faɗa a cikin littafin na'am duka zan yi masha Allah a sarki kamar yadda na faɗa a karatuttukan baya na'am kuma na kunna kasa ɗin zazzaki ne yana cewa Allah ka tsinewa farkon azzalimi bari mu sake dawo da bidiyon wanda na faɗa maka na ce da ya je taron 'yan ɗariƙu sai ce ba sa zagin sahabai a wajen maulidi ga wannan bidiyon inda ya faɗi haka amma da akwai wani musulmin da wai yake zagin sahabbai akwai wani musulmin wanda yake zagin matan annabi to ku zo da ni da ku mu tsine ma duk wanda ya yarda da annabi ba mu tsine ma duk mai zagin sahabbai mu tsine mishi mu ce Allah tsine ma duk mai zagin sahabbai Allah tsine ma duk mai zagin manzo Allah Allah tsine ma duk mai zagin matan manzo Allah ba mu san wani musulmin da ke yin wannan ba yahuda ya baka aiki kai kuma kana ta zai to shi kenan yanzu eh yahuda eh haka ce, ma'ana wai ka ce wai wai akwai masu zagin sahabbai wai kamar yahudawa ne suka baka aiki sama bari mu ji shin abin da na faɗa na ce ya ce Allah ya tsine ma farkon azzalimi barin sake dawo da bidiyon akwai bayanin nake la ziyadin wa ala marwana wa la'anallahu bani umayya taqatiba kaga daga ciki ya ce wa la'anallahu banu bani umayya ba? Allah ka tsine wa banu umayya gabaki baki ɗayansu. Mm. banu umayyan nan da ya ce Allah ya tsine musu gabaki ɗaya sarki ko yahudawa da suka yi shahara wajen kashe annabawan Allah Allah subhanahu wa ta'ala bai taɓa ɗaukar wata al'umma ya kwandemin ɗinta gaba ɗaya sai kaga ya cire wasu ya ce akwai mutanen kirki a ciki to ballantana ma a cikin addu'an nan da yake karanta ya ce Allah ya tsine musu kaga matar annabi Muhammad ummu Habiba tana ciki ba hmm, banu umayya banu umayya hmm. Usman yana ciki Sayyidina Muawiya yana ciki Abu Sufyan yana ciki amma haka zazzaki ke karantawa a nan yana cewa Allah ka tsinewa banu umayya ga baki ɗayansu sannan bari mu je mu ji اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية كاني يتي اللهم Allah أبا سفيان الله كتيني ما أبو سفيان سنالا كتيني ما معاوية akwai inda ma suka rubuta usulul kafi sun ce fir'auna hadhihi al-umma shine muawiya bari mu je alaihim min anatu abadal abidin اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له على ذلك اللهم لعنهم جميعا اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني kaga Allahun akus an ta'awwala zalimi Allah ka keɓance farkon azzalimi to za ka ji ya ce ka fara da shi farko da bihi awwalan kaga wabda bihi awwalan Allah ka fara da shi farko tukunna hmm. thumma al'an thaniya wa thalitha kaga thumma sannan Allah ka na biyu warabi'a kaga warabi'a na hudu din shine muawiya اللهم الان يزيد ga kaga yace Allah ya tsine wa Yazid na biyar to sarki ya ce in kawo littafi ko eh wai wanda ke gwada cewa Muawiya ke nufi a'a ba Muawiya ba Abubakar da Umar yake cewa Abubakar da Umar da eh idan ya tafi cikin littafin su Biharun Anwar na farko dai wannan addu'a ta zo a cikin wannan littafin ka gan shi nan sarki zaki ka gan shi sunansa mafatihul jinan mm. wannan littafi na mafatihul jinan abbasul ummi ya rubuta wannan littafi a shafi na 458 sannan ya zo cikin biharun anwar a mujalladi na 30 shafi na 399 da isnadinsa daga Uqba bin Khalid daga babansa an Abi Jafar a cikin ziyarar da suke karantawa a Ashura idan sun je sukan karanta wannan awalan du'a ce Allahumma khus anta awwala zalimin billa'an min minni wabda abihi awwalan Allah ka keɓance farkon azzalimi da tsinuwa daga gurina sun masani sannan na biyu sun masalisu sannan na uku sun rabi'u sannan na hudu Allahumma al'an yazi da mini ta khamisan ila akhir ziyara har zuwa ƙarshe sai ya ce wa ziyaratu wato ita ziyarar nan mashuna bi amsali zalika kama su ya'ati an cika ta da wannan kamar yadda zai zo fil mujallad sani wal 20 a cikin mujalladi na biyu. sai ya ce aqulu ina ce maka inji Muhammadu Bakir al-Majlisi al-akbaru dalla dalilai wanda suke nuni ala kufur Abi wa Umar kaga da ya faɗi can da sa da awwalu da sani sai ya fito nan ƙasa sai ce dalilan da suke nuna maka akan kafircin abubakar da umar wa adrabihima da makamantansu wa sawabi la'anihim da kuma ladan tsine musu ka duba ka ji ba wani ka ce Allah ya tsine masayidina wan a to in ba in ba lada za a samu ba zazzaki zai zauna ne yana cewa Allah ya tsine musu hmm. in baka tsinewa abubakar da umar da usman lada fa Allah zai baka fa to in ba qur'ani ka karanta ba ka zo kan aya a matsayin kana karanta maganan Allah ko fir'auna babu inda Allah ya ce ka zauna kai wuridin tsine mai zai baka lada na'am to shine sai yake cewa a cike take da wannan sai ya ce wal bara'a minhum da kuma fito na fito da su wa ma yatadammanu bid'ahum da abin da ya kunshi bid'ar wa'annan mutanen aktar min an yuzkar fi hadha mujallad yana da yawan da ba za a ambace shi a wannan mujalladin ba au mujalladatin shatta ko mujalladai masu yawa sai ya ce wa fi ma auratna kifaya cikin abin da muka kawo akwai iswa liman aradallahu hidayatahu ga wanda Allah ya nufi shiryarsa ila sirat ila sirat almustaqim zuwa ga tafarki madaidaici sai ya ce tadnibun wa tadmimun sai ya ce e ilam ka sani anna ta'ifatan min ahalil khilafi wani bangare daga cikin ahlul khilafi idan suka ce ahlul khilafi ka san kowa suke nufi da ahlul khilaf ni da kai da duk wanda ba dan shi'a ba oho sai ya ce lamma ra'au yayin da suka ga anna inkara ahlul baiti alaihim assalam lalle ahlul baiti sun yi inkari ala a'immatihim akan shugabanninsu ma'ana ni da kai wai a littattafansu akwai maganganun da ke nuna cewa ahalul baiti da suka yadda da su to fa sun yi inkari ga abubakar da umar wa mashayikihim da suka ga hujjatan qati'a hujja mai yankakiya yace to me ya faru daga nan sai yake cewa eh, eh, walam yaqdiru a hujjatan qati'a ala butlanihim yayin da suka ga hujja yankakkiya akan bannansu walam yaqdiru alal qadhi ba su samu daman suka ba fi ahlul baiti salawatullahi alaihim a kan ahlul baiti wa raddi akbarihim da kuma ƙaryata hadisan da suka zo daga gurinsu lima tawatara bainahum min fada'ilihim saboda abin da ya zo na falalan ahlul baiti wa ma nazala fil kitabil karim da abin da ya sauka a cikin alqur'ani mai girma min tafdilihim na falalarsu wa madahim da yabansu hatta sara wujubu mawaddatihim wa fardu wilayatihim har sai da ya zamanto dole ne a so su a ƙaunace su min ad-daruriyat islam yana daga cikin abin da ya zama dole a cikin addinin musulunci sai ya ce ittaru ila al-qawli bi annahum alaihim assalam sai suka ainihin wato buƙatu cewa lallai maganganun ahlul baiti lam yaqdahu fil khulafa wai sai maka buƙaci zuwa maganganun cewa maganganun fa a imma na ai ba su yi suka akan kalifofin shirayu ba walam yadhkuruhum ba su ambace su ba illa bi husnis sana'i sai da kyakkyawan ambato yanzu a nan gurin wani lokaci ba mana ce maka ai a cikin littattafan yan shi'a ma ai an samu abubakar ya faɗi magana mai kyau akan sai na ali ya faɗi magana akan abubakar mai kyau eh bari ka ji maganan matsayinsa sai ce kama da ta zani fi sharhi al maqasi sai ce wa rubbama sau da yawa tamassaku bi akhbarin shazza mawdu'a rawauha anin nawasibi sukan yi riko da hadisai shazza kenan a gurin shi muhammadul Al-Baqir al-Majlisi duk wani hadisi da zaka gani a wajensu an ce maka yana yaban Abubakar ko Umar to hadisi ne shaz hmm. ma'ana hadisi ne da bai inganta ba shine abin da yake so ya ce maka sai ya ce to sai a suka yi riko da wa'annan hadisan wanda aka ruwaito daga wanis nawasi sai ya ce wala yakfa ala mallahu adna wanda duk yake da mafi kankantan hankali ya san cewa irin wa'annan ruwayin bai ma yiwa a ce ahlul baiti sun faɗe su to yanzu kaga da ya gama magana yanzu kaga na kawo hujja ta littafi da ya gama magana to yanzu sarki bari mu kawo wannan ɗan shi'an ya fassara mana menene bayan hujja ta littafi me suka faɗa suwaye awwalu da sani da salisu Dan ka gane mutanen nan da na ce wa mutane rifa-rifa suke yi mm. aƙida ce wallahi sun tabbatar da da ya fassara cewa haka eh, ai kaga yanzu ya ce in kawo littafi ko suna faɗa ko su ce awwalu da sani da salisu ko su ce fulanin wa fulanin wa fulan mm. wane da wane haka suke amfani da wannan ibaran to yanzu barin kawo wannan dan shi'an amirul ka ji yadda ya fassara wannan ai abun daga gurin sa barin kawo ka ji yadda ya fassara barka ji gashi nan بخصوص اللعن ابو بكر شيخين مثل ما يسموهم جماعه استغفر الله المهم آه، يقول اللهم لعن الأول والثاني ليش الإمام لم يذكر الأسماء في هذه الزيارة أنا أعرف شنو, شنو الرد طبعا بس المقابل هواي هواي ناس ما, ما تعرف ما تعرف شنو شنو المقصود شنو يقصد الامام هنا نعم. ما ذكر اسمه ابو بكر وعمر وعائشه وغيرهم وغيرهم نعم في هذه الزياره المقصود هو طبعا الكلام عند الكلام هو على وجهين إما إما أن الرواية أن عفوا إما أن الزيارة جاءت هكذا عن المعصوم هذا القول الأول kaga ya tambaye shi ne sarki ya ce me ake nufi da awwalu da sani da salisu sai ce masa tazo haka daga imamai da wannan lafazin bari ka zai yi bayani me ake nufi القول الثاني انا بصراحه يعني هو هذا القول اللي هو اشوفه هو الاقوى وهو ان الزياره ما جاءت بلفظ الاول والثاني والثالث والرابع لا ان الزياره جاءت بالاسماء أغني يتي ya لفظ asali da ake karantawa a ziyarar ashura bai zo da lafazin awwal da sani da salisu ba da sunan abubakar da umar da usman da muawiya ta zo to za ka ji dalilin ma me yasa aka canza aka koma awwalu da sani da salisu za ka ji أبو بكر عمر عثمان معاوية لما نعم أبو بكر أبو بكر ده عمر ده معاوية ده عثمان ده معاوية da haka wayancan da ka ji zazzaki yana cewa Allahumma al'an awwala zalimin Allah ka tsine mu awwalu da sani da salisu da rabi'u so kaga na faɗa a littafi eh na maji To, ina ganin network, network gun shayi ne ko? Network ne ko? Eh ba ma ji. Eh ba, ba zai ci gaba. Okay. وضع الأول والثاني والثالث والرابع؟ نقول وضع كما وضع في الكثير من روايات أهل البيت لظرف التقية حتى الرواية توصل إنه مثال هذا المثال غا غا يعني غائب على الكثير من الشيعة عندنا رواية في كتاب الكافي الشريف للشيخ الكليني أعلى الله مقامه الرواية تقول أن الإمام الصادق عليه السلام بعد كل صلاة مكتوبة كل صلاة واجبة يلعن أربعة من الرجال ويلعن أربعة من النساء كاجي أكوي رواية أتكين أصول الكافي ɗaya أتكين أئمة a'imma yana واق maza guda hudu sannan yana tsinewa mata guda hudu wannan ba a cikin usulul kafi ba to bari mu ji daga bakin ɗan shi'a suwaye mata guda hudun suwaye maza guda hudun bari za ka ji الإمام الصادق بعد كل صلاة واجبة يلعن أربعة من الرجال وأربعة من النساء طبعا هاي السنة اللي احنا دائما نعمل بها بعد كل صلاة الرواية تقول الرواية تقول في الكافي موجودة كان يلعن فلانا وفلانا وفلانا وفلانا من الرجال كادي يد نفر نعم na ce suna amfani da itibari kalman fulanin wa fulanin wa fulanin wane da wane da wane ko kuma su ce awwalu da sani da salisu bari mu ci gaba da ji jal wa min nisa كان يلعن فلانه وفلانه وفلانه وفلانه هو الراوي شو يقول يقول يقول وكان يسميهم بأسمائهم kaga yakan ambace shi da sunayensu bayan ya ce fulanin wa fulanin wa fulanin to amma za mu ji waye fulanin wa fulanin wa fulanin din nan bar mu hiya hiya riwaya bil akhir bi hay al ibara jamila يقول وكان يسميهم باسمائهم طيب اذا كان الامام يسميهم باسمائهم لماذا جاءت الروايه لنا ان الامام كان يلعن فلان وفلان وفلان وفلان وفلانة وفلانة وفلانة وفلانة الرواية تقول وكان يسميهم بأسمائهم بالاسم يطقطق الإمام نقول أن فلان وفلان ليس من الإمام بل لا فلان وفلان من الرواة هذه يتي أصلي شي إمامي دا أكي كوي دا شي باوين wai دا فلان وفلان باني أأس fulanin ba ne a'a shi amma fulanun wa fulanun wa fulanun daga masu ruwaya ne ma suke cewa fulanun wa fulanun amma bari mu ji asali a imma me suke cewa أني كنت في زمن اللي هو ما زمن ما بعد الغيبة وهو زمن خطير الرواء الكتاب اللي بيه أبو بكر وعمر يمزق يحرق وصاحبه يقتل طيب أنا أريد أصير ذكي أريد هاي الرواية توصل للشيعة حتى بعد كل صلاة يلعنون أبو بكر وعمر شو أسوي أنا أنا أتصرف أقرأ أن الإمام الصادق عليه السلام بعد كل صلاة واجبة كان يلعن أبو بكر وعمر وعثمانه ومعاوية كادي كادي شيا فتو da cewa imami yakan la'anci abubakar da umar da usman da mu'awiya wanda su ne zazzaki ya kira a addu'ar ya ce allahumma allah ka tsine mu awwala da sani da salisu da rabi'u so sai dai su je su yaudari wasu mu kan ba za mu yaudarin musu ba وكان يلعن من النساء عائشة وحفصة وهند وأم الحكم كاجي daga cikin mata ya tsine wa nana Aisha da Hafsa da Hindu da Ummul Hakam. Na'am. So maganan wani ɗan Shi'a ya ce bai zagi. In kai ka ce ba ka yi akan kinkanka ba za mu maka musu ba. Amma shin aƙidar ka ta kubuta daga wannan ɗaya kenan. Sannan mu je ba ka zagi. Shin menene mauƙifin Abubakar da Umar a gurinka? Mutanen kirki ne ko mutanen banza ne? To. Wannan shine. saboda haka bari ka ci gaba da jin shi sake shi daga nan to masha Allah انا شو اسوي حتى الروايه توصل اريدها توصل لسنه 2020 2020 توصل للشباب يقروها ويعملون بها شو اسوي؟ اقول فل كان يلعن فلانا وفلانا وفلانا وفلان ومن النساء فلانة وفلانة وفلانة وفلانة يعني أنا تلاعبت بالرواية طبعا تلاعب مو باطل لا لا من أجل الرواية حتى توصل ولذلك الرواية موجودة بالأسماء في غير مصادر هذا أولا ونحن الشيعة معلوم عندنا أن فلان وفلان أو الجبت والطاغوت كاغني يتي ونحن الشيعة معلوم عندنا مو إن شيعة بني سنني أقولوا مو إن أنت فلان وفلان باوان نمبما سنة كيران أبو بكر دا أمال دا الجبت والطاغوت الجبت والطاغوت سنة كيران سنة والنسونة أو زريق وحبتر أو الأول أو وحب وعبتر أول والثاني كلها تعني أول والثاني دكان سو أنا كلا أبو بكر وعمر وأنا سورة أبو بكر وعمر ولكن العلماء كانوا يستعملون هذه التسميات من أجل حذف اسم أبو بكر وعمر حتى الرواية توصل إنه توصل يأتي ما لم يسنا شافي سونني سيأتي كو فلان وفلان كو أتي أول والثاني كو أتي أول والثاني والثالث دن كوي سيسد الرواية a wancan lokacin. Hmm. So maganan ya ce wai in fada mai wai ina aka fadu wannan a ba iri na ya kamata mai wannan tambayar ba. <laughs> ba iri na ya kamata ma wannan tambayar. لأن لأن كانك ذبح قتل مو مثل مو مثل هسه تقدر تكتب وتألفه براحتك. آه، الدليل أيضا في زيارة عاشوراء نفسها هنالك أمر عجيب الإمام عليه الصلاة والسلام وصف معاوية بالرابع قال اللهم لعن الأول والثاني والثالث والرابع الأول والثاني والثالث والرابع أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية طيب كاد سركي ينزو karatun ya fito ko bai fito ba ya fito to saboda haka shi yasa na ce ba iri na zai mu wannan tambayar ba kuma shi wannan da yake zuwa ya kinkime mai rawani baka ga shi ma wannan ba da wancan rawanin iri ɗaya ne wa kenan shi ma nan tayar da ya zo wannan maganan Oho. Da shi wannan baka ga rawanin iri ɗaya ba Eh farin rawani ne na'am. Eh? Eh farin rawani ne. Ko baka ga rawanin iri ɗaya ba ne? رواني بينما ترجع قبلها بأسطر أو بعدها بأسطر ما جاء يتذكر الإمام يقول اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد يعني الإمام ذكر معاوية بالاسم ليش بعدين ذكر بالرابع شنو السر؟ هل الإمام والعياذ بالله يعني شنو يصدر منه تناقض مثلا مثلا شنو طبعا هنالك قول يقول أن الزيارة جاءت عن الأئمة هكذا وأنا هذا القول أضعه على رأسي لأن هاي روايات هاي زيارة أهل البيت روايات كلام أهل البيت ما نقدر نقول مية بالمية يعني هو هذا الأمر لكن أنا أميل إلى القول الثاني وأعتقد هو الأقوى أن هذه الزيارة وضع فيها الأول والثاني والثالث والرابع حتى تصل لنا والدليل في نفس الزيارة الإمام يقول معاوية الرابع بينما قبل قليل يقول اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية كيف الإمام يلعن معاوية ومن ثم ي... wannan sarki ina ganin na amsa wannan maganan da yake cewa a kawo mai so abu ne da yake rubuta a littattafansu haka suke isalin aƙidar zuwa ga mutane aƙida ce da ba za a taɓa iya karantar da mutane ita ba sai ta hanyar rufa-rufa da tadlisi so wannan kenan ah, sarki na faɗa maka abubuwan da na ɗibo wallahi suna da mugun yawa dan da na zo zan yi karatun ma na rasa ta ina ma zan fara ne shi rufa-rufan da kake magana na ɗaukaka addini ne ko dai a'a shi ma na samun lada ne a cikin wannan kamar kan da kake magana. Ai sarki in na zo babin taƙiyya zan yi magana. Bambancin taƙiyyar musulunci da tasu. Wallahi tallahi sarki za ka sha mamaki. Mm. Sarki za ka sha mamaki ƙwaran gasken gaske. Okay. Maganan zagin sahabbai kuwa wannan kan sarki wannan kan haddis wala haraj. Na faɗa maka in na tashi kawo wannan kadiyar tsakanin littafi da malamansu a wannan zamanin billahi lazi la ilaha illahu ina iya kawo maka dalili wanda ba ma yadda za ka iya kirge wa'annan dalilan da zan kawo maka wanda suke tabbatar da wannan abin cewa tabbatacce ne ko a cikin wato abin da ya shafi littattafansu wannan kenan so abubuwan suna da yawa sarki amma yanzu misali kwaya ɗaya kawai zan bayar na zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mafi muni cikin aƙidansu yawa sannan sai in tsallake sai in tafi gaba ta gaba cikin gaɓoɓin don abubuwan da nake so in tattauna suna da yawa kuma ka san watakila ba ma watakila ba ne masu saurara suna da haƙƙi in an gama su shigo su yi magana musamman su 'yan shi'a ɗin bari mu ji abin da yake wannan yake cewa innal kuffar afdal min abi bakr wa umar اقسم بالله امريكا يهود نتنياهو اريل شارون افضل الاف مره من kaji abin da yake cewa sarki na'am Ariel Sharon na Isra'ila da kafiran Amerika da na Isra'ila wallahi gara su da Abubakar da Umar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to zai matsa gaba za ka ji inda zai faɗa zai ce Ariel Sharon na Isra'ila in yana da kare karensa ya fi abubakar da Umar sau dubu. Sarki mutanen nan fa da ake faɗa a maganan nan fa, da wannan shi ya zo ya ce bai yadda da su ba, yanzu haka maganar da ake fa ga su ga manzon Allah a kwance, kuma babu wani waje a doron ƙasa da yake da alaƙa da aljanna in ba gurin ba. kuma wannan abin ya tabbata a littattafanmu da nasu annabi ya ce ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil janna hmm. sannan Allah ya je ya ɗauki mutanen banza wanda kai kake ganin baka aminta da su baka yadda da su ba sannan ya ajiye su a inda yake da alaka da aljannatin a duniya zai yiwu to bari min abi bakar umar kalbu al ariel sharon kalbu kalbu ariel sharon kalbu ariel sharon كلب إريال شارون كلب ليس أريان شارون أريان شارون عنده كلب ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر كاغني إريال شارون إن ينا دا كاريتو كارنسا يافا أبو بكر ده عمر إيه karansa. آه. So ده suke cewa wai akwai zagin sahabbai a littattafanmu, na faɗa maka hujja ce da ta ƙare ma wanda bai da dalili da ya ga ya kai bango sai ya ji ce to ai kai ma kana yi eh ka taba ganin inda muka ce a zauna a tsine ma wani ibada ne in an yi Allah lada zai bashi ko da ku wannan ba musulmi bane su suke yin wannan su suka dauki tsinuwa a matsayin addini bari mu ji ala mar wahda al-islami ila jahannam wahda al-islami wannan kenan so based on yanzu abin da na ka fara kawowa asalin khilaf tsakanin al'ummar musulmi da shi'a mutane ina so su gane cewa fatin a asasi na addini ba mu fa haɗu da 'yan shi'a ba ba ban sani ba ko ka gane sarki sosai wato ba, abin da muka haɗu da 'yan shi'a tun farko tsakanin 'yan shi'a da musulmi ba a ma haɗu a asasi ba wanda ke haɗa mutane yanzu zan baka misali tare da sabanin da muke da shi da yan ɗari'u ta kowane ɓangare hmm. amma akwai usul guda goma sha ɗaya da ya haɗa mu da su ka san kowane usul ne rukunnan imani da shika-shikan musulunci okay. shika-shikan musuluncin duk wani sufi a duniya guda nawa ne biyar biyar eh, biyar biyar rukunnan imani guda nawa ne shida to na shi'a da musulmi ba su haɗa a wannan gurin ba. Na shi'a rukunai nawa ne? Rukunai guda biyar ne, shika-shikai guda shida. E na shi'a fa? Shi ne na ce maka akasi, upside down. Oh, ok, ok, na, na, na, ok, na, na Shika-shikan musulunci da ka sani biyar ko? Eh. To na shi'a shida ne. Ok. Rukunan imani da ka sani shida ko? Eh. Na shi'a biyar ne. ah <laughs> ya ya ya juya haka shine nake faɗa maka ai so yana da kyau mutane su gane asali ma wai ta ina muka fara sabani da shi ani mm. amma shai za mu iya jin namu biyar da nasu biyar nasu biyar namu shi namu guda biyar shika-shikan musuluncin eh babu abin bauta da gaskiya sai Allah da manzancin annabi kaga ɗaya kenan ko sallah biyu zakka uku azumi hudu sai aikin haji to nasu bayan kalmar shahada sallah azumi zakka aikin haji sannan sai alwilaya shine na shida oho shi ma yana ciki alwilaya yana ciki alwilaya sannan abin mamaki ka san a wannan alwilayar ta fi sallah da zakka da azumi da aikin hajji da kalmar shahada muhimmanci a gurinsu? Alwilaya? Kwarai? Ta fi sallah. Kwarai? ta fi arziki ta fi zakka ta fi aikin hajji ok shine na ɗaya kenan shine shine na ƙarshe kuma shine na ɗaya mm. ka gane har sai da ta kai faɗin Allah cikin suratu saba'i Kul inna ma a'idukum bi wahida ce ina muku wa'azi da kalma guda ɗaya ne ta yadda annabi yana kiran mutane su zo su bauta wa Allah shi kadai an taqumu lillahi masna idan kuna ku biyu in kun haɗu ku bauta ma Allah kar haɗa shi da kowa wa furada in kana gida kai kaɗai ni ina gida ni kaɗai in bauta ma Allah shi kaɗai kada mu haɗa Allah da wani ka san yadda suka fassara qul inna ma bi wahida wahida din nan sun ce ita ce imamancin sayyidina Ali wilaya wannan inda lokaci da ba ina da misali kusan ashirin da zan baka ka je irin fassarar da suke ma Qur'ani yanzu ka kiyaye sarki idan kana ɗauka sos ɗin kuɗe da 'yan shi'a na addini ta fuska shika-shikan musulunci ka bari. Eh? Shika-shikan musuluncin ka guda biyar nasu shida. Mm. Akwai wulaya kuma sun ce ba a yi kira a addinin musulunci ba da abin da ya fi muhimmanci kamar wilayar. Na'am. Kaje na farko? Na biyu sai rukunnan imani na. kamin gaje na biyun shi na ɗayan sun kawo hujjansu da suke nufin suke nuna haka a ina suka kawo hujja sun kawo hujja a littafin su ba amma a littafin Allah babu oh okay a littafin su amma a littafin Allah eh, a littafin Allah babu okay masha Allah a littafin Allah babu na'am akwai ma wanda ya ce gaba ɗaya Qur'ani kaf ɗinsa yana magana akan abin da ya shafi sayyidina Ali ne mm, mm, mm. Qur'ani in kana buƙatar in sa maka kaji yadda ya ce ƙur'ani kaf ɗinsa gaba ɗaya yana magana akan abin da ya shafi sayyidina Ali ne ya ce sayyidina Ali yana da sunaye a ƙur'ani sun kai guda ɗari uku eh sannan ya ce gaba ɗaya ƙur'ani kaf yana magana ne akan abin da ya shafi sayyidina Ali ikon Allah eh ikon Allah wai raƙumi akan keke to yanzu ka je na biyu na'am to mu dawo rukunnan imani rukunnan imani da ka sani a musulunci guda shida na farko an tu'mina billahi eh. wa mala'ikatihi ba shi bane biyu eh. wa kutubihi ba shi bane uku na'am wa rusulihi ba shi bane hudu na'am wal yawmil akhir ba shi bane biyar na'am eh na'am haka ne sannan wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri ba shi bane shida shine shida haka ne to na shi'a ba su bane rukunnan imani to me at-tauhidu to annubuwa hmm. almi'ad na'am al'adul ilahi al'imama al'imama tana cikin rukunnan imani to yayin da kuma take cikin shika-shikan musulunci na'am kaga ba inda musulmi za su haɗu da shi'a so ƙadiyar musulunci da shi'a kada wani ya ɗauka cewa wai saɓani ne a cikin gida tsakanin musulunci da musulunci ba irin saɓanin da ke tsakanin su wane da wane ba ne, a'a, saɓani ne tsakanin musulunci da kishiyar musulunci ba. A, musulunci da kishiyar musulunci? Warai. ‘Yan shi a kishiyar musulunci kenan. Wallahi kishiyar musulunci ne. ‘Yan shi a kishiyar musulunci. Warai kishiyar musulunci ne, kuma zan baka misali yanzu tare da dalili. To, a ba mu. Na rantse maka da Allah sarki idan aka biye wa ‘yan shi'a. Eh. gaba ɗaya addinin da annabi ya zo ya karanta shekara 23 sai an ruguza addinin da da'awan san ahalul baiti bari mm. baka misalin wannan yanzu da na ce maka ya ce qur'ani gaba ɗaya akan sayyidina ali ya sauka ka ji abin da yake faɗa bari ka ji ga abin da wannan yake faɗa da eh, wannan wannan da na so in in kunna ya hawa amma yanzu misali na gaba da nake so in bayar hmm. sarki na'am shine wannan yanzu anan shafin naka sarki akwai waɗanda sun yi karatu hmm. abin da suka yi ƙoƙarin gamsar da duniya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mutuwa ya ba kashe shi aka yi an yi haka an yi haka ko an yi haka kuma suka ce pozin aka bashi ya sha ya mutu sosai an yi haka kan wannan shafi an yi haka sosai to su sun ki fitowa su faɗi da waye da waye suka yi haka amma su wa'ancan da yake ba sa jin tsoro ai sun fito sun faɗa sun ce da wance da wance ce kuma na karanto a littafinsu cewa ga lokacin da suka zo suka yi taro suka ce a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm, mm, dan girman Allah sarki me kake so ka koya wa mutane me ka sanar da al'umma saƙo lokacin da kake faɗa wa duniya cewa matar annabinka ita ta kashe shi akwai magana eh akwai magana ai wannan ba da awa muka yi ba nan kan shafin aka zo aka yi wannan karatun A wannan gaskiya ne, sai sa ce akwai magana saboda an yakan eh? ni na host wannan program. Gaskiya. Me kake so ka karantar da mutane a duniya lokacin da kake so ka gamsar da su ta fuskar dalili cewa matar annabinka ita ta kashe shi. Ita ta hmm. sa masa guba ya ci ya mutu. Me kake so ka isarwa da mutane? Eh cewa ah, kamin ga eh, magana na da ƙarfi baki na. cewa ba mutumiyan kirki ba ce ko eh, wannan ita ce magana ta gaskiya sarki a wannan zamanin ko mahaifiyata ko mahaifiyarka mm. tarihi yana iya ruwaitowa cewa ita ta sawa baban mutum guba ya ce mata kasancewa ba uwar kirki ba ce uwar banza ce wannan haka ne to ballantana kuma ba mafi alherin mazaje a duniya tarihi ya ruwaito a ce matarsa ko matansa sun haɗu sun sa masa pozin ya ce ya mutu bari mu saka na malam wannan ka ji abin da shi ya fito ya faɗa da kanshi ya ce ga waɗanda suka suka yi wannan aikin shi annabi rahama muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wannan nayi sa na faɗi wannan a inda na kayi karatu na mai taken kashiful asara, wanda na kawo dalilan Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar suka shi manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Ka ji abin da yake faɗa. Eh. To abin da su suka ƙi fitowa su faɗa kai tsaye ne, a wancan lokacin da suka zo yin wannan karatun shi ne abin da shi kuma ya fito ya faɗa. Me kake so ka karantar da mutane a duniya lokacin da ka ce matar annabinka wacce ya mutu a ɗakin ta yana jinya ita ta sa mai guba ta kashe shi. Hmm. Me kake so ka karantar da duniya? Mm, ba mutune kirki ba ce. Ba mutune kirki ba ce ko? Na'am. Wannan shine abin da suka faɗa. Bari mu ji ƙarashin shi. shi ya ƙarasa. To, masha Allah. Hmm. karatu tuni da ya haura mu shekara uku baya yana nan mun ba da dalilai har a cikin bukhari kaji mm. so yanzu sarki adiya ta farko da nake so kaga wannan misali na bayar no. da nake so in tafi kanta ita ce yau kowa ya san inda aka rufe annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yana madina a kwance. kuma wayannan garuruwan guda biyu su ne garin da suka fi kowane gari alheri a duniya wannan ba da zaɓi na ba ba da zaɓin ka ba da zaɓin Allah Allah ka ji kan alfazazi da yake cewa sabirun wa uhudun akramul ardu turbatan yace da dutsen sabiru da dutsen uhudu yace nan ne ƙasar da tafi kowace ƙasa girma a duniya sai yace muhajiru haza nan dutsen Uhud inda nan ne annabi hijira sai ce wa zalika mab'asu dutsen Sabiru kuma nan ne inda aka haifi manzon Allah aka aiko shi sallallahu alaihi wasallama to annabi ya mutu sallallahu alaihi wasallama aka je aka rufe shi kafin ya mutu ga ruwaya a cikin littattafansa da ta tabbata cikin usulul kafi kulaini ya bude babul mimbari war raudati wa maqamin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam babin da ke maganan mumbarin annabi da raudarsa da wanda annabi sallallahu da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo ruwaya daga Muawiya bin Ammarin yake cewa Abu Abdullahi Jafaru Sadi yake cewa idan farakta min addu'a inda kabarin nabi idan ka gama addu'a a wajen kabarin annabi yace fa'atil minbar ka je minbarin sa famsahu yadika ka shafi kabarin da hannunka minbarin wa khudh bi rumanatihi wa huma suflawani wamsah aynayka wa haka bihi fa innahu yuqalu innahu shifa'ul aini wa qum indahu fahmadillah wa asni alaihi wa sal hajataka fa inna rasulallahi sai ce domin manzon Allah ƙala ya ce ma baina mimbari wa baiti raudatun min riyadil janna annabi ya ce tsakanin mimbarina da ɗakina dausayi ne daga cikin aljanna yanzu wannan fa a cikin littafin su yan shi nan ya tabbata annabi ya faɗa haka fa cewa tsakanin mimbarin shi da ɗakin shi inda yake kwance aka rufe shi a nan dausayi ne daga cikin dausayin aljanna hmm. sai aka zo aka kawo mafiya alherin mutane aka rufe tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan gurin har yanzu da nake magana kake muke program ɗin nan kake saurara mutane ke saurara annabi yana kwance a gurin suna kwance a gurin sai wani ya zo ya ce shi bai yadda wa'annan mutanen da suke kwance tare da annabi ba mutanen kirki ne ka ce can matar shi ita ta bashi guba ya ci ya mutu nan ka ce ga wasu mutane na kwance tare da shi baka yadda mutanen kirki ba ne ah. me za ka karantar da duniya hmm. me za ka karantar da duniya so zan yi maganganun da ban saba yi ba sarki a yau kafin in ci gaba da karatu hmm. mutanen nan tunda suna tuhumar sahabban annabi sallallahu alaihi sallama ba su yadda da musuluncinsu ba to mu ma ba mu yadda musulmi ba ne ah okay ita ce magana ta gaskiya ah, ah mutum yana kwance <laughs> tare da annabi kuma yace inda yake wajen dausayi ne daga cikin dausayin aljanna kace baka yadda da musuluncin shi ba to kai ya za in yadda da naka ya za in yadda da naka to da haka ni ban wa ƴan shi'a yanzu mu'amala ta musulmi tsakanina da Allah a wurin ka shi'a ba musulmai bane wallahi tallahi bana musu mu'amala ta musulmi sai ran da suka yadda suka dawo suka yadda da Abubakar da Umar musulmi ne mutanen kirki sannan in yadda da musuluncin su mutanen kirki ne ai anan shabun naka aka zo aka faɗa aka ce ba a yadda da su ba ko Kuma na aka za ka faɗa ma. Eh, Wanda ya ce bai yadda da su ba, ni ma yana da daman ce ban yadda da shi bayi. Wannan Shi in ya iya ƙarfin hali ya ce bai yadda da su ba, ni da na ce ban yadda da musuluncin shi ba. Ai shafar. Cewa da Malam Umar bai amince da su ba. Da me yake nufi? Bai yadda da su ba kenan. Abin da ke. Bai yadda da su ba, bai yadda da ingancin musuluncin su ba da nagartar su. Munafukai ne shi yasa bai yadda da su ba. Okay. Ma'anan maganansa kenan. sarki na'am na'am na'am kuma na faɗa maka na ce maka babu ɗan shi'an da ba wani duka suna kallon sai na abakar a matsayin munafiki azzalimi mm. shi ne kallon da suke yi da haka yanzu ko wani ke program in zan bugo wallahi ba zan musu sallama ta musulmi ba ya za ka fasko ba mu mai sallama ya a kai kake mai sallama <laughs> Kuma ba shi kake wa sallama ba kana sallama ne a madadin mutane. Ne gaskiya ne na am. Ka gani tunda ai sanda duk zaka hau kafin ka fara magana ai zaka ga mutane. Amma shi dai in zan waɗan shi a sallama yanzu. Hmm. Sai dai in ce assalamu ala man ittaba alhuda. Dama ita ce sallamar da annabi Musa wa Fir'auna. Mm, mm, mm, ba wani maganan ɓoye-ɓoye. Duk wanda ke kallon Abubakar da Umar a matsayin ka munafukai wanda ya siyafa na kafare ni ma haka nake fiye da haka nake kallon shi ni ma haka nake kallon shi a matsayin wato munafiki ban yadda da ainihin wato addininsa ba ka fahimta sarki ah, wannan fito na fito kenan yauwa <laughs> na'am saboda haka haka za a yi sarki na'am ni ma ban yadda ba Mm. Wannan ita ce magana ta gaskiya. Masha <laughs> ah, Wannan fito na fito kenan. Ka lura? Na'am na lura. In ka ce an kafarta musulmi zai mutu ah, to kai kana ina ne mutane suka yi musulunci sai mu ce kai kana ina ne ina wannan ina gani barin eh, gani ya zo eh, ya zo amma ya kamata ya koma inda yake ne da ya juya ina zuwa barin gani ina zuwa sai ya sannan to eh. yawwa ka gane na'am to wannan ita ce ka'ida hmm. in kana maganan kace an kafarta musulunci oke musulmin da ke rayuwa a wannan zamanin shine musulmi wanda ya rayu da annabi ba shi ba musulmi bane da ya kamata a tsara mutuncinsa in hmm. har mutum yana ganin cewa a kalli wani a wannan zamanin a ce ba musulmi ba magana ce da take da girma to ya kamata duk lokacin da aka zo ana tuhumar musuluncin wani sahabi to ita ce farkon maganar da ya kamata mutane su fara kallon tana da hatsari amma shayi kana ganin cewa kan da kake ganin su cewa su ba musulmi bane kaman kan da su eh. suke suka ce ba su yarda da sayyidina bakar ba kana ganin haka irin wannan kallo suke wani da kai suke maka cewa kai ma ba musulmi bane <laughs> wallahi sarki ka bari ba ni na fara karatun nan ba eh ni kuma zan kawo maka inda in dan shi'a ya je sallar jana'iza in dai ba dan shi'a bane dan uwan shi ba addu'a yake ba tsinuwa yake kai shi a in ya wurin jana'iza wani kashe ta sire mai in dai ba dan shi'a bane ni kuma zan kawo maka wannan a littattafan shi'a ya je jana'izan wani kawai yana kallon mai kawai ta tsine masa kawai a ah! kwarai <laughs> shaida Allah kaga tsorata mu kuma a ah, ba wani magana tsoratawa ai karatu ne ke kawo wannan mu kasa ga yadda du'a du'a ah! usana mai quraishin addu'a goma kan jana'izan ka kawai ya ta tsine maka kawai ya zo kawai ta tsine maka sarki ba ne na ba ai yanzu da nake karatun su ƴan shi'ar ba suna jina ba ai ba magana ba ce da muka shige ɗaki daga ni sai kai muke yin ta ya sauri zara da kawai idan tsire mutum wato sarki mutane bari ka ji yadda mutane suke ɗaukan lamarin shi a ya wuce di yadda kake tunani ba eh ya wuce di yadda kake tunani so yanzu barin a tafi kan yanzu wurin zanayiza ya tsire mu a dalilin me yazo kawai zan ta tsire saboda baka yi imani da imama da wilaya ba Oho. Okay. Saboda ai Abubakar da Umar sun kwace khilafanci. Sun kwaci gonin na na Fatima kuma kai kana goyon bayan su. To duk hukuncin da aka yi ma sai na Abubakar wajen tsinewa a, a wasu ibadu to kai ma ka halatta ko mutuwa kai a maka wannan tsinuwar. <laughs> Ya zilayi. Ya kamata. Eh, haka ne. Duk wanda ne rasu ya kamata ta boye wa shi a gida. Hmm? <laughs> Kan banza kawai mutum ya zaune zana yi zakawa, ta tsine wa mutum. ko yadda kuke kallon matsalar ba haka mun muke kallon ta ba gaskiya <laughs> kuma shi yasa na ce maka in dai malaman su ne suka shigo in na gama in akwai lokaci Allah taimaki sarki zaki a ba mutane nama ba maganan wai hayaniya ko a'a su bugo a ba su dama mai magana a hankali a hankali da su na'am magana in dai magana ta ilimi za su yi mu mm. tattauna da ni da su a hankali a hankali a hankali An sai an cire mutane daga rudanin da aka jefa su ciki. To, jama'a a <laughs> za mu bude layi. A'a ina ai ba a gama ba yi. Oh to shi ke ina tsawa. sarki. In ce maka a wai me aka yi da maza. Eh? <laughs> Kana gane to <laughs> abin na da ban tsoro ko mutum ya zo wuri za kawai ta wa mutum <laughs> ba faɗa tsakanin ba ya zo kawai za kawai ta tsine ah, <laughs> abin na da nauyin gaske wai wai wai wai me aka yi da maza to yanzu akwai maganan da na abin nan ne eh. da nake so in je kanta maganan a ah, ka gane <laughs> akwai maganin da na taskace e. wacce na ce maka ina so in tabbatarwa da duniya cewa abin da ya faɗa ina zuwa akwai abin da nake so in kai kansa yanzu abu yan mintika kaɗan. Hmm. misali ɗaya kawai nake so in bayar don ka gane cewa a wancan karatun da ya gudana an samu ha'inci a ciki kware abin da ya kamata ya faɗa ba su ya faɗa ma. Hmm. Mutum ya biyo kawai wurin da kawai ta tsine maka shayi. Sai ma wannan sarki ah. ka san cewa kashe sai na Umar da aka yi akwai 'yan shi'ar da sun ware rana suna ihtifal murna da ranar da sai na Umar ya mutu ya koma zuwa ga Allah? Iye. Ah, it's contradicted. Ya contradict. Shai, ba 'yan shi'a suka zo nan suka ce, ai akidar shi'a ba tilas ba dole a cikin akidar shi'a. Mm. Eto, eh ta yaya su zo wurin za mutum kuma suna tsine mu mutum in kuma sun nuna cewa ai akidan ba akidan tilas ba ne. Mm. Mm, akida. ka jira ka gani dan yi min haƙuri kawai wow akwai abin da nake so in kai in kai kan shi ne na'am to yanzu akwai misalin da kawai nake so in bayar don mutane su gane cewa an yi ba daidai ba sarki ah, Wataƙila ko nan sai in tsaya sai in ba da dama amma ba wai saboda ni asali fa har yanzu ban ma fara karatun ba sarki <laughs> wannan duka comedy ne kenan wallahi tallahi ban fara ba barka ji na faɗa maka na ce maka a karatun da aka yi ya yi ƙarya shi malam faru kuma ya ha'inci malam burhanuddin mm. lokacin da yake so ya gamsar abu biyu nake so in kawo sai in ba da dama a buɗe layi Barin saka wannan kaji abin da ya faru sannan sai yanzu in yi bayani me ya faru <laughs> wannan wannan magana da kai ka bari kowane ne ke da abintaka da ɗan shiya in an masa rasuwa ba zai ba zai gaci ɗan shiya ba in dai kawai mutum ya kawai kai ta tsiri maka wallahi barin gani akwai ina ganin in ban abin nan ba sai in turo maka watakila ta nan sai ka sadan naga kaman ban gan shi ba a nan eh to gashi nan na gani hmm. bari mu saka gani hmm. na'am cikin siyarwa alamin nubala hmm. na imamu zahabi wanga babban malami ne na bangare ahlu sunna juzi'i na goma sha tara safa na kaga lokacin da yake so zai kawo hujja cewa akwai zagi a cikin littattafan sunna ko eh. ka lura ka ji ya faɗi littafi da shafi ko na'am to bari ka ji abin da zai karanto 328 328 me yake cewa game da wani babban malamin ahlus sunna me wannan malami ya fada Abu Hamid al-Ghazali malami ne na bangaren sunna kuma yana karkata zuwa ga sufaye me yake cewa a cikin littafinsa yana cewa zakira Abu Hamid fi kitabihi sirrul alamin wa kashfu ma fi darain فقال في mun من كنت Fa فعلي مولاه yace me anna umar kala li aliyin bakhin bakhin asbahta maula kulli mu'minin wa mu'mina wai shi wannan abu hamid al-gazzali ya kawo a cikin littafinsa a karkashin wannan ruwaya hadisin ga da manzon Allah ya ce ma imamu ali man kuntu maulahu fa hadha aliyun maula imamu ali wanda na kasance ina jibirtar lamarinsa kai ma kana jibir ka zama mai jibirtar lamarinsa she sai wai eh, Umar bin Khattab ya ci gaba ya ce masa bahin bahin wato kamar yana congratulate shi madalla wato da kai Imamu Ali yau ka zama asbata maula kulle mu'minin wa mu'mina ka zama shugaban mu'minai mumini da mumina she Abu Hamid al-Ghazali yace ce kala Abu Hamid wa hadha taslimun wa wai wannan sallamawa ne da yadda da Umar yayi ma Ali ya ci gaba ya ce sun bada ba da hada gada ba al-hawa hubban lirriyasa wai shi bayan wannan wato son duniya son son shugabanci galaba galaba alayhi hawa wato son rai ya galabe Umar dan Khattab da son son shugabanci wannan yabo yake yabonsa malamin sunna ne kuma siyar alamin nubala imamu sahabi ya zo da shi a cikin littafin malamin sunna ke fadi alifa na biyu sai da na umar kan cewa ne wai son son rai ya galabe shi da son zuciya wannan mai sha'idi na farko kenan wannan yabo ne in ba yabo bane a cikin littafin ku yake shin yabo ne ko zagi ne na farko kenan na biyu sarki hmm. ji abin da ya karanto to ha'incin da ya yi al'imamu zahabi da ya kawo a cikin sirar alamin na bala mujalladi na sha tara shafi na ɗari uku da ashirin da takwas asalin maganan cewa ya fi wali abil muzaffar yusuf ibn al-jauzi ga wannan malamin abul muzaffar ibn al-jauzi ibn al-jauzi yana da littafi da ake ce masa riyadul afham fi manaqib alil baiti qala sai yake cewa kaga na farko kenan magana ce da wani malami ya kawo a cikin wani littafi da aka ce an rubuta shi akan falalan ahlul baiti shi kuma Suf ibn al-jawzi malamai sun ta tuhume tuhume akan shi daga ƙarshe suka ce a'a dan duniya ne kawai mm. idan ka zo irin yadda kake in ka bashi kuɗi sai rubuta maka littafi oho okay saboda haka in ya fahimci cewa ka zo da maganan ahlul baiti zaka bashi kuɗi sai rubuta maka littafi akan san ahlul baiti in aka san haka ne ma sai rubuta maka littafi mm. to shine sai yake cewa a littafin sai ce ƙala sai yake cewa shi wancan sif ibn al-jawzi din sai ce zakara abu hamid fi kitabihi sirrul alamina wa kashfi ma fi daraini fa qala da ya karanto ƙala abu hamid sai ya ce wa hada taslimun warida ثم بعد هذا غلب عليه الهوى حبا للرياسة وعقد النبوت وأمر الخلافة حزوا قرشي كاسن أبن ذي باك ماماكي سركي أه. da shi al'imamu zahabi ya gama kawo wannan magana a ƙarshe inda malam faru ya kamata ya ƙarasa magana sai yake cewa wa zahiru abin da ya bayyana annahu raja a anu wannan maganar da eh, shi al Gazali ya yi, daga baya dawo ya janye ta wata bi alhaka ya ya bi gaskiya fa rajula min buhuril ilmi wallahu a'lam yanzu dan Allah a babun amana ta ilimi da ya karanto waccan maganar ya ce Abu Hamidul Gazali ya faɗa ai sai ya ƙarasa gaban cewa ya faɗe ta amma daga baya dawo ya janye magana kamar in ce maka ana yi magana a nan shafin amma daga baya sai na zo na ce magana ba haka take ba ga yadda take kayi adalci idan ka zo ka kawo magana ta ta farko ka ki kawo ta biyu ah, kaga ba kai ba ko eh. to kaga wannan misali na farko kenan daga cikin misalai a ah, cikin abin da ya na tadilisi da rufa-rufa da ya zo ya kamata ya karanto abu na gaba sarki da ya zo ya ce wai ya fassara cewa lokacin da sai na umar ya zo zai mutu wai an bashi giya ya sha sai ya fassara shi ya ce zagi ne na farko ko da an ce san duniya mutum yana da san duniya eh na'am ana fassara shi a matsayin zagi son duniya mm. sai dai idan ka so duniya ta hanyar da bai dace ba okay. to lokacin ne san duniyan ya zama zagi idan hmm. ba haka ba kuwa ai Allah ya faɗa wa sahabbai a suratu Ali Imran da aka zo yakin Uhud sai ya ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah a cikin ku akwai wanda ke son ganima akwai wanda bai ta sai ya kira ta yace duniya a lokacin da Allah ya ce muku minkum man yuridu dunya zagin su yayi okay zai fito ga kan da ka faɗa abin da yasa aka faɗa yawa da Allah ya ce musu minkum man yuridu dunya a cikin ku akwai wanda ke son duniya ita ce wannan ganima a lokacin Allah zagin sahabbai a'a ɗaya kenan to yanzu bari in saka wannan sarki ya zama na ƙarshe in ba da amsa akan shi a nan ne zan ja hannun shi zan koya masa karatu cewa abin da ke littafin sama ya kamata ya tsaya ya sani kafin ya tafi littafin wani bari in je kan wannan bidiyon sai ya zama na ƙarshe sai mu ba mutane dama sai su bugu ya fassara kalman annabi sai ya ce giya ne eh, sai ya ce saboda haka an zagi da na Umar an ce ya sha giya a littattafan sunna haka ya fahimta bari mu ji abin da yake faɗa a cikin littattafan larabawa ne in ka doki littattafan larabci na da duk gaba da sun tafi cewa biyu giya ne in dai ka ji an ce kalmar nabi giya ne kuma karanto cikin eh, ya ke cewa mu'jamul ma'ani al-arabi mu'jamul kabir kenan mun tabbatar da cewa giya ne kuma wannan ruwaya na Allah ya fi zamowa auda kan na farko imamu tahawi ya kawo cikin sharhu ma'anil afar imamu tahawi juz'i na hudu saf'a na dari biyu da eh, goma sha takwas me hadisi me number 6461 yake cewa an amur bun maimun misluhu wa zada kana umar wa kana yaqulu inna nashrabu min min hadha an-nabith sharaban yaqta'u luhum al ibl fi butunha من أن يؤذينا قال وشربت من نبيذه فكان أشد النبيذ wai mun kasance wai in ji Umar yana cewa wai mun kasance muna shan wannan nabisi wato sananin karfin nabisi yana iya fasa tumbin yani uh, uh, afuwan uh, wannan dabba ya ake ce masa ebel yani rakumi yana fasa cikin rakumi sananin karfin nabisi amma mu muna iya mu sha wannan nabisi kuma wannan nabi ya kasance a eh, shaddun nabi wato nabi mai karfi sosai giya ne nabi nabi in inda nabi giya ne giya ne kawai in ka kaji nabi giya ne kawai naku ne kawai ku kone cewa ruwaya bai tabbata daga Umar ba amma in dai na zo kare cewa nabi ba giya bane za mu yi musa rana ku kawo littattafan lugga da suka lugga da suka tabbatar da cewa nabi giya wannan ba ba shakka cikin wannan na'am wannan shi ne to sarki ina so nan ya zama shine na ƙarshe na'am kadi ya fassara kalmar nabiz ya ce giya ne bahaushe anan yana cewa nabiz tsimi su larabawa yadda suke yin nasu dabino ne ake ɗiba a hannu sai a zuba a ruwa idan ya kwana ɗaya daga safe zuwa yamma sai a sha ko daga yamma in ya kai sa ko daga daddare in gari ya waye sai a sha to in ya kai kwana ɗaya biyu uku to yanzu ya tashi daga nabis ya koma abin da in an sa yana sa a yi maye asalin abin da ya shafi dabino sarki ka san cewa saboda muhimmancinsa alkur'ani ya ambaci kalmar dabino a guri tara na farko a maganan kissar fir'auna a suratu ɗaha lokacin da mutanensa suka ƙi yin imani da shi ko mutanen annabi musa kai suka yi imani da annabi musa ɗin qala si fir'auna yace amantu lahu yanzu kwa gasgata annabi Musa qabala an adana lakum tun gabanin in muku izini in ce ku yadda da shi sai yace innahu lakabirukum alladhi kuma sihir. Ya yace wallahi na gane haɗin baki kuka wannan shine babban da ya koya muku sihiri yace fala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juzu'in nakhli kaga sai ambaci juzu'in nakhli ku tuttirin dabino guri na biyu Allah ya kira shi a suratu Maryam da guri na uku cewa fa ada a hal makadu ila jiz'in nakhlati guri na hudu na uku shine wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqita alayki rutuban janiya guri na hudu Allah ya ce huwa allazi anzala min sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadran نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل الله kira دبينو guri na biyar Allah ya ce huwa allazi ansha'a jannatin ma'arushatin wa ghayra ma'arushat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaitun war rumman mutashabihan ghayra mutashabih guri na shida Allah yake cewa yumbitu lakum bihi zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'nab wa min kulli thamarat inna fi dhalika al ayati al ayati liqawmin yatafakkarun guri na bakwai da Allah ya faɗa shine wan nakhla basiqatin laha talqun nadid guri na takwas shine wal arda wada ahalil anam fiha faqihatun wan nakhlu zatul akmal akmam guri na tara da Allah ya tashi fadar amfanin dabino da laraba suke a wannan lokacin sai Allah ya ce wa min nakhili Allah ya ce daga cikin abin da kuke samu na amfanin ƴaƴan dabino kana ji sarki na'am sai ya ce wal a'anabi da kuma me inabi sai ya ce tattakhiduna minhu sakaran akwai abin da kuke yin amfani da shi ku samu kayan maye wa rizqan hasana sannan akwai abin da kuke yi na arziki mai kyau sai ce inna fi zalika la'ayatan liqawmin yaqilun a cikin wannan akwai abin lura ga mutane masu hankali a lokacin kaga a makka saboda marhala ce da ake magana ba wai ta a daina shan giya ma a'a ya ma za a yi a kubutar da tauhidin mutane shi yasa da Allah ya tashi kaga dabinan ne sai ya ce wa min samaratin nakhili daga cikin amfanin da kuke samu na 'ya'yan dabino akwai yanda kuke sai ku samar da kayan maye sannan ga kuma arziki mai kyau kaga wanda dabinan ba su sarrafa shi zuwa wani abu ba za su siyar su amfani da kuɗin sai Allah ya kira shi ya ce masa arziki amma shi wanda suke yin amfani da shi wajen mayen sai ya ce wa a sakaran kana lura shi wannan abin da ake ce masa tsimi sarki to shi wannan dabinan da za a ɗiba a ruwa a sa ko dai da daddare idan gari ya waye a sha ko kuma da safe in ya kai yamma a sha shi ake ce masa tsimi to in ya wuce kwana ɗaya biyu uku da ya shiga na hudu to yanzu ya tashi daga tsimi yana koma yanayin da in ka sha yana bugar da kai mm. to wannan wanda in ka sha kana buguwa shine wanda musulunci ya hana larabawa amfani da shi yanzu giya asali yanzu da galibi ake da kamfanin nuka ke yi da me suke yin ta sarki giya yanzu akwai na ba da ba da abinci suke yin ta ba asali da abinci ko gero ko menene ko rake gero ko wani abu asali zaka ga asali ai abinci ne ake hmm. sarrafa shi zuwa wani abu har ya koma giya ko na lokacin da yake abincin shi ba abinci ne abinci ne in aka sarrafa shi daga abinci ya koma zuwa wani abu ya zama me haramun giya kaga ya zama haramun to haka tsimin yake sanda za su ɗebi dabino su sa ya kwana ɗaya biyu bai wuce uku ba yana nan a matsayin abin da ya halatta in ya wuce yanzu ya tashi daga abin da ya halatta ya koma haram hmm. kana ganewa so yanzu bari in tafi littafin su usulul kafi ya hmm. bude kule ni ya bude babu ma yuttakhadhu minhu al khamr babun abin da ake riƙa giya daga gare shi ya kawo ruwaya daga wato shadan jami'an an an abi eh, an ibn abi umairin an abdurrahman bin abi hajjaj an abi abdullahi qala yake cewa manzon Allah yake cewa alkamru min khamsatil asir ana samun giya daga abu guda biyar da ake tatsuwa sai yace min alkarri wal naqi min zaiti wal wal wal bit'u min al asali wal mizru min ash-sha'iri sai yace wan nabizu min at-tamri kaga a lokacin akan yi amfani da mai annabi din daga dabino ne to akwai yadda in an sarrafa shi daga nan ya tashi daga tsimi ya koma giya in ya duba cikin usulul kafi zai ga kule ni ya bude babun nabi ya kawo Ayuba bin rashid yake cewa naji a abal bilad yana tambayar abu abdullahi jafaru sadin anin nabis dangane da tsimi to tunda ya ce in an ce annabis giya ne to gashi nan an tambayi Jafaru Sadiq dangane da annabi din nan a cikin usulul kafi qala sai ya ce la ba asabihi babu laifi qala sai ya ce innahu yud'u fihi al-akaru al-akaru shine min zaiti ma ya buqara siban fi asalin ila'i min al-kadri abinda za a sa na mai ya kwanta a ƙasa gurɓatacce yace ai suna sa wannan faƙala abu abdullahi sai jafaru sadiq ya ce bi isa sharabu tir da abin sha irin wannan sai ya ce walakin in bizuhu gudwatan sai ya ce ku tsuma shi da safe wa shirbuhu bil ashi ku sha da yamma kaga wannan shine tsimi wannan a cikin littafin su usulul kafi al-imamu Jafaru Sadi yake faɗa ga yadda ake yin tsimi a sa dabino a ruwa da safe a sha da yamma ko a sa shi da daddare a sha da safe wannan shine tsimi faƙala sai yake cewa ju'iltu fidanka Allah ya sani in zama fansanka hada yufsidu buduna wannan yana bata mana ciki faƙala sai yake cewa Abu Abdullahi afsadu ne ka an tashraba ma la yahillu laka ai shi mafi munin abin da zai bata maka ciki shine ka abin da bai halatta ba in ka koma babu suhuti a cikin usulul kafi daga Ammar bin Marwan yace na tambayi Aba Jafar an gululi qala sai yace kullu shay'in gulla min al-imam fa huwa suhutun wa aklu mali al-yatim shubuhu suhutun wa suhutu anwa'un kathiratun sai yace minha ujurul fawajiri sai yace wa thamanul khamri sai ce wanne bizil muskiri kaga tsimi wanda ke sa maye kenan akwai tsimi wanda bai sa maye sannan a cikin wannan babu anna rasulullahi harrama kulla muskirin qalilahu wa kasirahu daga ruwaya daga abdurrahman bin al-hajjaj yace ista'azantu li ba'd ashabina na nemi izini ga sashen mutanenmu ala abi abdullahi wajen dafaru sadiq anan nabizi alladhi yuj'alu fihi al-akaru dangane da nabis ɗin da ake sa masa al'akar fayagali sai ya dinga tafarfasa hatta yuskir hasi ya zama maye sai yake ce masa to zai ba da hukuncinsa sannan ya buɗe babu annal khamar inna ma hurrimat li fi'liha fa ma fa'ala fi'l al-khamr fa huwa khamr ya kawo daga abil jaru yace na tambayi Jafaru Sadiq anin nabi a khamrun huwa fa qala ma zada ala tarki jawdatan fa huwa khamr dole sai idan ya kai wannan yanayin sannan ake ce masa giya amma hmm. ka dubi yadda ya zo ya wannan fassarar wannan fassara ita za mu kira ta ƙala ƙato ko ta gatari oho idan ya dawo inda littattafan mu ya dogara wajen yin wannan fassarar barin kawo masa littafi guda goma sarki ko tara a gurguje idan ka duba littafin sahihu muslim a babi na tara al-imamu muslim ya bude babu ibahatun nabizi babin da ke magana halaccin tsimi alladhi lam yashtadda wanda bai tsananta ba walam yasir muskiran ba a juyar da shi ya koma ya zama yana sa maye ma idan ka tafi cikin littafi na biyu hmm. al-mujtaba min sunan sunan al-kubra ta al-imam an-nasa'i ya kawo zikiru ma yajuzu shurbuhu ambatan abin da ya halatta a sha min al-anbizati na tsimi wa ma la yajuzu da wanda bai halatta a sha ba in ka tafi littafi na uku na al-imam ibn majah hadisi na 398 ya kawo cewa ga yadda ake yin tsimi shi yasa nana Aisha take cewa kunna nan bizul rasulillahi fi siqa'in fa na akhudhu qablatan min tabni mun kasance muna wa annabi tsimi sai mu ɗibi menene cikin tafin hannu na dabino ko au qablatan min zabibin ko kuma cikin tafin hannu na zabib sai mu jefa a cikin salka sai mu zuba ruwa a ciki fa nan bizu guduwatan fa yashrabu ashiyatan sai a sa da safe da yamma sai a sha wannan shi ake ce masa fatsimi ba littafi na hudu cikin almus'annaf na al-imam sanani ya kawo babul haddi fin nabidil asqiya wala yushrabu ba'da salasin babin da ke magana akan nabiz ba a shan shi idan ya riga ya wuce kwana uku sannan ya zo a littafin sahihu bin kuzaima shine littafi na biyar zan tafi a gurguje littafin da ya kawo sharhu ma'anul asar inda ya duba zai ga babin rajuli la yajidu illa nabidat illa nabidat tamri hali ya tawadda'u bihi aw ya tayammamu babin da ke magana mutum da bai tsamu komai sai tsimi na dabino shin zai alwala da shi ko ba zai alwala da shi ma sannan mm. ya kawo babu ma ya juzu minan nabizi babin da ke magana abin da ya halatta na tsimi a cikin sharhu ma'anil asa ɗin. idan kai ya tafi littafi na bakwai al-ihsan fi taqrib sahih ibn hibban zai gani al-imam ibn hibban ya buɗe babubbuka sun kai guda goma akan maganar tsimi in ka tafi littafi na takwas sharhu sunna na imam al-bagawi ya buɗe babu ibahati ma la yuskiru min al-anbiya babun da ke magana abin da ya halatta na tsimi wanda bai samaye in ka tafi zaka ga ya buɗe waɗannan babubukan dan Allah sarki a lokacin da aka ce a masallaci ɗakin Allah ana sallah sai da na Umar an burma masa wuƙa ya ce a kawo tsimi ya sha dan Allah daidai ne wani ya zo ya fassara kalman tsimi ya ce giya aka bashi mm. ke tsimi giya ba tsimi ake cewa mm. shi yasa ka ji tun a ranar wasu sun bugo sun faɗa daidai ne wani ya zo ya ce giya aka ba shi? ya fassara kalmar nabi da tsaya to an ka ce giya ne to gashi nan imaman da kace kana addini da maganganunsu. su Mm. sun faɗi cewa tsimi shine a sa dabino da safe a ruwa a sha da yamma ko da daddare a sha da safe shine tsimi sun ce wannan ya halatta wanne aka ba Umar ya sha daga ciki wanne ne na haram din ko na halal din mm. to sai ya ya ɗauko wannan sai ya ce ai wannan ma wai zagin sahabbai ne a littattafan mu a'a in dai za ku nemo wata hujja ku nemo sarki na faɗa maka asali wallahi ban fara karatun nan ba har mm. yanzu amma yanzu saboda ai kaga yayi maganan ya kawo maganan wai Abu Hanifa ya ce wai imanin Sayyidina Abubakar da shedan ɗaya ne wannan ba zagin sahabi bane waye waye duk wannan zan zo kansu kuma ina rantse maka da Allah <laughs> Allah zai sa mu dace amin wannan tsaya nan ba mutane dama su buɗe layi a kira ah masha Allah jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh alhamdulillah alhamdulillah mun ji karatu na biyu kenan wanda malam musa ya yi a kan yan eh, eh, shi'a akan akidarsu shine zagin sahabbai yana daga cikin aƙilinsu za ka ce. Wai yana daga cikin Yana daga cikin aƙidinsu. Ai aƙidinsu munana wanda suka raba su da musulmi suna da yawa ai. Masha Allah yana daga cikin. Yanzu ba yana daga cikin aƙidarsu ba. Cewa matar annabi ita ta ba annabi guba ya kashe suka hmm. ya mutu. Na'am na'am. Wannan aƙida ba tana rubuta a littafi ba. To, <laughs> to za mu fara ɗaukan kola a course kenan. Kola uh, daga TikTok mun fara baka invite kamun uh, na WhatsApp WhatsApp ya kuri tsaya kan layi. Assalamu alaikum rahmatullahi. Wa alaikum assalamu rahmatullahi ta'ala to Kola from TikTok ya sunan ka daga ina ke kira? Sunana sa Umar Umar sunana daga Sokoto Najeriya. To Malam Umar daga Sokoto Najeriya kana tare da Sheikh Malam Musa ya fasa da suna ka wannan layi. Eh, ina wa malam fata alhaji malam yana jira ina amsawa dan uwa ina roƙon Allah ubangiji Allah ya ƙara mu asadu sunna lafiya amin Allah kuma ku ba shi ikon jihadi akan abin da yake na da'awa da kyawu amin Allah kuma ƙara sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta yasu ko ina a duniya masha Allah amin amin amin ina malam fatan alhairi sannan da Allah ina son wata tambaya da malam hmm. malam game da mutanen da suke magana akan mutanen ma'awiya hmm. Hmm. muna jin ka kai kana jin shi ah kola ok to la from whatsapp assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh alaikum assalam rahmatullahi barakatuh sarki zaki muna lafiya gida lafiya kalau ya suna gargada ke kira Mustapha Abdullahi ke kira daga nan Difa Nijar to masha Allah malam Mustapha daga Nijar kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu suna kan wannan layi ina gaida malam ina fata alkhairi Allah ya ba shi class ya kuma tsare mana shi amin ya rabu. amin amin amin gaida malam ina wani fatan alkhairi na na gaida malam ne kawai to mun gode Allah saka da alkhairi mun gode mun gode mun gode uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kola daga tiktok assalamu alaikum kola daga tiktok okay assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kola daga whatsapp assalamu alaikum kola daga whatsapp Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa Ko ya suna ka daga nake kira? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kola gyara gyara wurin ka da matsala yana abin na repeat. Bari mu doki sabo. Kola daga TikTok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sarki zaki. Na'am kola daga TikTok ya sunan ka gina ke kira? Kana magana da Hassan Bala daga Jos Nigeria. To masha Allah Hassan Bala kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu suna kai wannan layi. Masha Allah ina mika wa malam gaisuwa. Yana jin kai na amsawa dan uwa Allah ya saka da alkhairi. Lafiya. Amin. malam ya masha Allah sai sako da mutane suke ta shewa a bayar dan annabi wallahi ga yanan matasa in yana wannan karatun taruwa ake kawai a zauna kawai ana fahimtar karatu eh ce sa zukun tattaru kenan matasa waɗanda muke tare da su eh, eh. malam na karatun nan walla wasu ma daga wasu gurare ba dai duk sai an hada an zauna kawai ana jin karatu mm-hmm. na'am kun ga roƙon man Allah Allah ya sa ya zama abin da nake dan shi nake masha Allah Amin amin shi ya sa wallah mutane ake ta wani zubin da safe ma in ba a cire karatun ba ma wasu sai sun ta magana ba a ciro sabon karatun malam banci wallahi wani zubin in an yi bacci da wuri amma ga su nan har yanzu wallahi duk ana nan sama da kusan mutum goma ana ta jin karatu suna ta amika musu gaisuwa. To shi ke da muna amsa Allah ya saka da alkhairi. Amin amin mu ma a dinga sama addu'a kasar mu da Najeriya da Jos din mu gaba daya Allah ya zama namar da ita lafiya. Amin ya Amin amin dan uwa Allah ya saka da alkhairi. Ku tashi lafiya. Mun gode. Mun da godiya. Allah ta ala barkatu kola daga WhatsApp. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki. Kola ya sunan ka daga ina ke kira? sunana Mustapha Abubakar Suleiman ina kiran ka daga garin Lagos. To masha Allah Malam Mustapha kana tare da Shek Malam Musa Yusuf Fasa da suna kawai wannan layi. Malam Musa Allah ya saka mai da alkhairi ya Allah ba shi da duk. Eh, eh. Allah ya saka kai ma kanka sarki zaki Allah ya saka ma da alkhairi. Amin amin amin. na gode Fatan alkhairi, fatan alkhairi na kira ni dama ko in yi fatan alkhairi. Allah Malam Musa. Mun gode. Mun gode Allah ya saka da alkhairi. Amin amin amin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola daga TikTok. Amin alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina kola ya sunan ka daga ina ke kira? Akram kallah wallahi daga Najeriya Yobe. To masha Allah. Ah, kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu suna kawai nan layi. To mashallah Allah dama na zo gaishe da malam masa Allah ya ƙara basira. mashallah amin dan uwa. Albarka. Yana ji yana amsawa. Okay. To mun gode mun gode mun gode. Okay. Uh, Shak Umar, da Allah ku bari uh, Shak Umar Faruk ya magana. Na ga yawanci gaisuwa kuke tunda Shak Umar Faruk uh, yana kiyaye ku bari Oke kamin ya duki barin ba na ga ke kira ni ko barin amma ma Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga TikTok. Amin wa alaikum assalam sarki zaki. Na'am kola sunan ka daga ina ke kira? Sunana Muhammad Musa ina kira daga Maiduguri Nigeria. To masha Allah Malam Muhammad Musa kana tare da Shak Malam Musa Yusuf Asadu suna kawai nayi. Ina gaida malam da fatan malam yana lafiya Allah ya kara malam lafiya. ina ji Ire-ire na kusan kai miliyan in suka shiga sai dai su gaishe da malam. Muna yi wa malam fatan alkhairi Allah ya kare shi daga sharrin makiya. Amin. Ina amsawa dan uwa Allah ya saka da alkhairi. Amin ya rabbi na shigo mu gaisa na bar ku lafiya. Lafiya kalau mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola daga WhatsApp. Wa alaikum salam sarki zaki. Na'am kola. Masha Allah. Ko ya sunan ka daga na ke kira? Ina magana da Haruna. ok malam haruna kana tare da Sheikh malam musa yusuf asadu suna kawai nan layi wala gane eh na malam musa na asadu suna Hmm. Ok, da kokarin da suke na gane da mutane dora su aka hanyar da ya dace na hanya na suna nan yawa da sallallahu alaihi wasallam to mun gode haka ina ina roƙo Allah ubangiji ya ƙara ƙarfafa mishi gwiwa Ok, mun gode ibada aikin da yake Allah kuma ya sa yana da ikilasi ta Allah amin mun gode wannan shine abin da nake roƙo dan uwa Allah ya azarta mu ya zamanto Allah muke nufi abubuwan nan dan uwa amin na masallacin Imam Yusuf na san ya waye shi to mun gode eh. Allah mun gode sosai to ah, muna tare da Shak Umar Faruk Amerki babban malami ne na shi'a to shakumar faruk da aka yi maganganunsa ga shi ya kira ya kira mun kira shi to assalamu alaikum shakumar faruk wa alaika salawatullahi ta'ala barakatuh Malam Musa duk da cewa ni a yanzu haka ban kallon sa kallon musulmi kamar yadda ke kallon musulmi ba na farko kenan saboda ya ci da kyau haka lamarin ke tafiya oke kan da shi malam musa bai maka kallon musulmi kai ma ba ka masa kallon musulmi ya haka ni ma nake kallo abin da ka fari baka san kai ma abin da za ka yi maka ba wannan shi ne karara masha Allah to abin da ke ciki shi ne ina ga kaman duk rududun da malam zahiri ya masa ya kauda ido kan wannan ya zo ne yanzu ya komo kan eh, tattaunawa na tsakani na da malam burhan saboda shi a ganin sa wannan tattaunawa na tsakani ni da malam burhan da malam burhan da ba zai iya ba shi sa shi zai iya kenan yanzu su biyu kenan a kai na ni kare insha Allah kuma da Allah duk abin da zo yake magana zan zo masa karatu kuma akan wannan dama ni da shi mun soma tun kan gimila ya kusan shekaru biyar kenan. Kisa za mu zo kuma mu tabbatar masa duk abin da yake faɗi hatta a cikin littattafan ahalus sunna da bidiya ne malamai fuka hawa a cikin malamai ahalus sunna sun tabbatar da bi haramu ne iya ne kuma za a zo yi karatu Ni zan biyo da shi ne akan asasin ilimi da ikon Allah akan asasin ilimi kafin ka biyo da ni akan asasin ilimi ina zuwa ya haƙuri malam ba hankali na wuri biyu kenan

imamu gazali ya fari ko bai fari ba kada kan da kasuwar a cewa imamu gazali ya fari ko da daga baya me al-imamu zahabi ya faɗa daga ƙarshe me ya faɗa abin da ya faɗa cewa umar ya la ya yi mai imamu ali baya amma yanzu saboda son duniya da son rai hmm. yasa wato umar suka suka hawa ali fari yabo yabo in dai ya taba fari kuma a cikin littafin ai ba tun da ba yabo ne zali ne kuma cikin littafin ku yanzu. ya sa ni da na kawo ina zama eh, mortality ne ba ruwa na abin da ya sunan shi ah, sahabi ya zo da shi wannan ba ba mu muhimma wuri na abin da ya zama muhimmanci shi ne maganar Imam Ghazali na ka ne ka zo ka kawo mana inda Imam Ghazali zai ce ya maganar da ya fari ne ya fita kan wannan magana ka zo ka tabbatar mana da wannan wannan shi ne, wato magana ta ilimi amma in zahabi zai ce yani imamu gazali ya zo ya saka wannan magana ba tare da ya kawo wani dalili ba wannan ba wani magana ne kan asasin ilimi ba wannan shi ne abin da zan gaya maka kuma maganganun da ka zo kai magana insha Allah mun zo mu yi rubutu a kan maganganun da kai magana kuma na fi da na yi magana ruwaya da na zo da shi ya tabbatar cewa sananin karfin wannan nabi yakan fasa tumbin rakumi kalman yana fasa tambar raƙumi ba ka fahimci bari ka ji bari ba kama fahimci kalman eh, eh, wallahi sarki bai ma fahimci kalman yana fasa tumbin raƙumi ba sarki eh, dan Allah a sai kuma faruk ina kaman malam na so shigo cikin maganarka na wurin fasa tumbin raƙumi To, ah, kai ne maganan kake nesa. Kalman maganar da kake cewa yana fasa tumbin raƙumi baka ma fahimci me ake nufi da wannan kalmar baka fassara ta yanzu sarki idan ina zuwa ai hakuri idan yanzu ka kana da raƙumi za ka yi tafiya hmm. shine a matsayin abin hawanka sai ka tabbatar idan ka ɗauki tsimin ka ba ka in ka sha tumbinsa zai fashe idan tumbinsa ya fashe zai yi ku ci gaba da tafiyar sai kuma ka ba shi tsimin sai ya sha ya za ya tafiya ta yi zai fashe ko zai farke ake nufi zai fashe Na eh. san tumbi ai ba dan adam yana da tumbi ba eh eh eh sai aka ce to ga wani tsimi da su suna sha amma raƙumi in ya sha yana fasa tumbinsa to abinda idan raƙumi ya sha yana iya fasa tumbinsa sarki ai dan ah. adam in ya sha mutuwa ya kamata yi haka ka lura na'am saboda raƙumi na cikin dabbobin da Allah ya ce afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat ba kwa kallon raƙumi yadda aka halicce shi to ko kaya da abubuwa da raƙumi ke ci dan adam ba zai iya ci ma abin duk da aka ce raƙumi ya ci ya fasa mai tumbi ka san ɗan adam ko in ya sha mutuwa zai so wannan kalmar da ya fassara wallahi bai ma gane me ya fassara bai wannan fassara don Allah abin da ake nufi da wannan kalman abin da yake yanke tumbin raƙumi ana nufin tsimin da in raƙumi ya sha ya ƙosar da shi mu ma muna iya san shi a wannan lokacin ba wai tsimin da in ya sha yana fasa tumbi ba to fassara min sarki da masu hankali su hukunci ta yaya za a yi abin da in raƙumi ya sha zai fasa masa tumbi ɗan adam ya sha ya zauna lafiya mm. eh To shi kenan yanzu na ji imamanka gashi sun faɗa sun ce na bis shi ne dabinan da ake sawa. To shi kenan yi magana. Ta shi kenan muna jin ka malam Faruk. Aha, kyau kaji. Wai muna shan nabi. Wannan nabi nan sananin karfin nabi Idan rakumi ya sha wannan nabi ya iya fasa tumbin rakumi saboda sanadin karfin wannan nabi wace na ashaddun nabi aka eh, waye ya tabbatar nabi ne wanda yake mai karfi sosai sai tana ban mamaki wai ni ban fara da kuma na rasa amma ah, wai wai in rakumi ya sha ya ya fasa tumbi amma mutum amma su sai na baka su suna sha mutum na sha kinaya sai da Umar ne yawa kaga kinaya sarki bahaushe kamar yadda bahaushe zai faɗi kalmar da ba zahirinta yake nufi ba yana nuna maka cewa abu yana da ƙarfi ko bari ya gama bari ya gama wato ya cimu sosai sai sa kinaya ya ce idan rakumi ya sa aka sa rakumi ya fasa tumbin rakumi wato yana nuna maka da idan yana da ƙarfi kenan wannan karana ne karana ne okay wannan karara ne kuma in na zo zan yi masa raddi na tabbatar cewa a sa malamai fikiyu a wurin su sun tabbatar cewa da zai haramu jiya ne kuma kalmar nabi idan aka sima ya ne na biyu ko bai zama jiya ba ba shi da shi nabi kuma na zo tabbatar da wannan wurin malamai duka haka ne o oh, wato giya kawai ake kira shi na nabi in bai zama giya ba ba kira shi na nabi Okay, in ba giya bane ba za a kira shi na nabi ba. Ba za a kira shi na nabi ba. amma in rakumi ya sha tumbin shi na iya fashewa amma mutum na iya sha a kinaya magana ai mu mutum na magana ya kamata ka fahimci magana da yake yi Ok. kuma na ne yanzu da wasu sanarin karfin na bishi sai sanarin karfin sa okay wannan karfin da bishi ya yi iya fara tumbin rakumi yana ne mai ce maka wato nabi din nan na da karfi sai ka karshe ruwa ya yi wa kana ashadu nabi wato nabi din yana da sanarin karfi kenan Mm. yana ce maka ya tare tumbin shi oh okay ya iya ya iya ya fasa tumbin rakumi ya iya kwarai nuna maka cewa na da sosai yake gaya maka kenan duka amma ba yana maka ba da zai fasara wannan magana yana neman ya nuna maka cewa nabi na da kawai Masha Allah. wannan Masha Allah. Yasa maganganun da ya zo yi na cikin usulul kafi kamar yadda muka yi ma malam Qur'an mun biyo zai bayan da mu zo mu magana kai. Duk da cewa zai fi da kan ainihin wanda ne shi ke tattaunawa shi kuma shi da malam Fahir ne malam Fahir ya kawo masa abubuwa eh na saurari yani abubuwan da yake faɗi su farko a karshe bidiyo kawai yake tattawa. Al'ari an maka rantsi ya kamata kai magana kan rujurun da aka maka. Wannan shi ne za a fahimci juna amma ka bar wannan ka komo yawa mun gode mun gode mun gode to bismillah shek kolas da ku sama kuri shai zai magana sannan a sarki ya gama eh ya gama kaga ya faɗa cewa idan an ce na bis bai ɗaukar wata kalma sai giya na haka ne eh ya kai faɗa to ai matsalar tana da sauki a littattafansu ai na karanto cewa gashi inda imaman suka nuna cewa ya halatta shan nabis din kenan in ya halatta mm. shan nabis din kaga imamai sun halatta giya kenan ga ruwayar da na kawo kwarai da ruwayar da na kawo na kawo daga ciki cewa an kawo daga Abdulrahman bin al-Hajjaj a cikin usulul kafi yace ista'adantu li ba'ad ashabi ala abi abdullahi fa sa'altuhu anin nabizi sai na tambaye shi dangane da nabiz fa halalun sai yace halam ne فقال أصلحك الله إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه الأكر فيغلي حتى يسكر yace ina tambayar ka dangane da nabit ɗin da ake sa masa al'akar har sai jirkice sannan na kawo cewa gashi ya faɗi cewa a cikin usulul kafi ɗin an tambayi Jafaru Sadiq dangane da nabis ɗin nan sai yake cewa walakin in bizuhu guduwatan wa shiribuhu bil ashi ya ce ku tsima shi da safe ku sha da yamma so in wannan ya ce na giya ne a to abin ya tabbata a littattafansu ai ya fi na umar hatsari ta yadda su halatta haram suka yi hmm. ɗaya kenan abu na biyu sarki daki <coughs> da yake magana yake cewa a inna na shirba min hadan nabi yaqta'u luhum al-ibil fi butuniha min an yu'ziyana qala yati wa sharibtu min nabidihi fa kana ashadda an-nabiz na farko sharhu ma'anil asar da ya kawo yana buƙatar ya tabbatar tukunna kafin asarin ya inganta ko bai inganta ba abu na farko kenan Sana'a abu na biyu da ake wannan maganan sarki zaki shin duk wanda wa'annan babubukan da na kawo da yake maganan cewa lugar larabci shin asali annabi ya zo don ya koya wa mutane larabci ne ya zo ne ko don ya koya musu addini addini addini ya zo ya koya musu ba larabci ba shine asali so kalmar nabi din yanzu za a koma zuwa ga yare ne na addini ko yare na larabci yare na addini na addini to sai mu dawo mai malaman musulunci suka ce dangane da nabi tsimi dukkan ɗaliban karatu ya san cewa in an ce tsimi dabino ne za a ɗiba a sa a ruwa da safe idan an sa a ruwa da safe eh da yamma a sha ko a sa da daddare da safe wannan shine tsimin da ya halatta amma kadi ya zo yana cewa wai ne. sannan yana cewa wai na kawo maganin al-Imam Zahabi ai sarki zaki a babin amana ta ilimi idan ka tashi karanto magana kamar yadda na faɗa maganan ba littafin al-Imam Zahabi ya ganta ba na'am ba al-Imam Zahabi bane ya kawo ta na'am to shi da ya kawo maka magana sai kuma ya ce maka wanan ai da ya gama shi malam Umar bai karanta duka ma sai ya ce fa na bazuhu wara a zuhurin wacce bihi samanin kalina fa bi sama ishtaru sai ya ce wa sarada kasiran min hadal kalamil fashil ya kawo maganganu da yawa sai ya ce allazi tazumuhul imamiyya ya ce wanda 'yan shi'a imamiyya ke faɗa asalin maganar ma da shi al-imam shi Abu Hamid al-Ghazali ya kawo al-imam az-Zahabi yace magana ce ta in shi'a ya kawo sai yace wa ma adari ma usuruhu fi hada sai yace ban san ma usulin da yasa al-imam az-Zahabi Abu Hamid al-Ghazali ya kawo wannan magana ba da ya gama sai yace wa zahiru annahu a anhu abinda kuma i bayyana bayan ya faɗi wannan maganan ya kawo ta to kai ba da ka tashi inda abinda da yake sarki gaskiya yake so shi a ina ya kawo maganan a littafin al Gazali ya kawo ta ko a littafin al Zahabi mm. shi ma ya koma cikin littafin al Gazali ya ɗauko magana sai in koma in ɗauko mai korewa cikin littafin al Gazali amma a cikin littafin al-Siyaru Alamin Nubala i gani a nan ne kuma al Zahabi da ya kawo maganan kuma ya kore Na'am. Ba shi kenan ba? Na'am. A nan ya kawo, sannan a nan kuma yi mai, a nan ya kore magana. shikenan al za'abi, zahabi ha'incin da malam umar ya yi, da ya kawo ya ce wannan maganan asali da magana ce da yan shi'a suke faɗa al shi gazali ya kawo ya ce ban ma san dalilin da yasa ya kawo nan maganganun ba ya ce kuma abin da ya tabbata al-imamu hamid gazali ya janye daga wa'annan maganganun to kai da ka tashi ai ba a littafin gazali ka karanto ba asiru a alamin nubala din ka karanto ya za ka karanto hujja a nan ka ce kuma in tafi wani guri ba zan maka hujja da abin da ka karanto ba anan kai ma ka tafi wani guri ka kawo in ka kawo a wani guri sai in kawo maka a wani guri haka ake yi ai ɗaya kenan abu na biyu a sarki ya ce wai ai na faɗa in ka lura da maka fara ba sai da muka awa biyu ba haka kuma na ce tun a farko dalilin da yasa zan ɗauki wasu gaɓoɓi in yi magana a karatun nan dalili ne kai guda ɗaya in banda a ranar da aka yi wannan nayi mudakala da ba ruwana da karatun shi eh, haka ne eh kai wannan magana na yi wannan magana ah. abu na uku kar ya manta da malamin shi Abdul Jalil da muka tattauna da shi Tunda ya kawo ta matsala ya ce tana littafi kaza ya ce zai sallah har yanzu bai dawo daga sallah ba so ina ganin shi ya sani ya sani ai so ni ina faɗa duk duniya ta ji yawa malam umar ya san cewa ko da wasa ban taɓa shakkashe ba kuma ban shakkashe a'a ni ina ganin sahar yanzu ta fi ƙarfin su ne malaman su ne ya kamata su fito ba su ba gaskiya <laughs> yawa dan ka san wanda duk ke tsoronka ka ba zai tare ka ba na'am oh, ba wanda ke tsoronka ba zai tare ka ba Sana abu na ƙarshe cikin maganar da ya fara sarki ya faɗa ya ce bai kallo na a matsayin musulmi haka ne eh. ni wannan bai dame ni ba tun farko da ni ya ce bai kallo a matsayin musulmi wallahi da ba zai dame ni ba mm. wanda ya ce bai yadda da musuluncin abubakar da umar ba ni dan ya ce bai yadda da musulunci na ba sai me a nan da bakin shi ya faɗa ya ce dan bai yadda da su ba ba shi ke nuna yana zagin sa ba to baka yadda da musulunci abubakar da umar ba ni me nawa a ciki dan ka ce baka yadda da musulunci na ba wanda ya karba hannun annabi ka ce baka yarda da nashi ma ni da tasowa kawai na ganni a musulunci me nawa a ciki dan baka yarda da nama kuma yadda ka faɗa ka ce baka yarda ma to dama wannan shine fagen da muke so duniya ta zo siraɗin a gane cewa yanzu matsalar tsakanin mu da ku matsala ce tsakanin musulunci da kishiyar musulunci hmm. wallahi ita ce ba yadda za a yi sarki mutane mutum biyu su rayu tare da manzon Allah rayuwar makka a hmm. taho madina su mutu a rufe su tare da annabi annabi ya ce inda suke zaune yana da alaƙa da aljannatin a duniya wani mutum ya zo ya ce wai bai yadda da musuluncinsu ba kuma ka ce wai musulunci yake wakilta na rantsi da Allah ba wanda zai wannan tasawurin sai kafiri wanda ya sa rigar musulunci zai wannan saboda haka ku ji da kyau hukuncin mu a gurin ku yadda ba ku yadda da musuluncin Abubakar da Umar ba haka muke kallon ku a matsayin kafirai ba mai dana musuluncin ku ba wannan ita ce magana ba wani ɓoye-ɓoye Allah ya sa mu dace mu je assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barkatu sarki zaki kola ya sunan ka daga ina ke kira Mustapha ne daga Niger babban birnin Yamai. To masha Allah Malam Mustafa muna ta karata da Malam Musa Yusuf Asadu suna kan wannan layi. Ina gaida da Malam Fata Alheri. Yana jin kai na amsa. Ina amsawa dan uwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam malam. Sarki zan sarki ina maka fata alheri da fatan kawo ni lafiya. Muna amsa malam Mustafa. ya gida a kwana biyu aiki a gaida mu malam sanne da kokari sanne da to ina amsa dan uwa sarki ina zuwa a ci gaba ina ji okay to ah uh, caller from tiktok assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh malam da gajiya lafiya kalau ah, a ya sunan ki daga ina ki kira sunana Zainab daga Gombe to Zainab daga Gombe To masha Allah muna jin ki sai da Zainab. To malam Allah ya saka maka da alkhairi muna jin daɗin yadda kuke yi Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ƙara nuna mana hanyar hanyar gaskiya. Amin. Kuma Allah kar ya sa mu rufe idanunmu mu gaskiya mu kibin gaskiya ubangiji Allah ya saka da alkhairi ma. Amin. Amin ya Amin amin amin. Tashi lafiya malam ina muku fatan alkhairi. Mun gode. Muna godiya ƴar uwa. godiya Allah sa ka miki da alkhairi mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu call from whatsapp assalamu alaikum call kola daga WhatsApp. Kola mu aje ka ne. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu barakatu. Kola ga ya ji daɗi. Bari mu kyale ka. Salamu alaikum kola from TikTok. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola daga TikTok. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam kola ya suna sunan kargana ke kira? Sunana Isa Ahmad daga nan Algeria. To Malam Isa eh, daga Algeria. kola daga WhatsApp ya hakuri ba da ba mu ji ka ba bari eh, na eh, tiktok na bai bari ya kare eh na tiktok tiktok ishirun bari na whatsapp ya magana ya kare eh, ina muku fata alkhairi da kai da malam Musa Yusuf muna ji dan uwa yau fa Allah ne abin da nake so da Allah duk malamin shi anda da ya shigo da Allah malam Musa ya rike mana shi ya gaya mana wane ne a waɗannan da sanin nan eh, an suka ce ba su yarda ba da fasar malam to masha Allah masha Allah mun gode mun gode mun eh, gode ko muke malam da Allah sai ya rike mu shi sai to su to su su gaya mana wane ne a waɗannan waye sanin nan to mun ji mun gode Allah ya saka wa maka alkhairi mun eh, gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga tiktok kola daga TikTok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala karmakallah. Na'am ya sunan ka daga ina ke kira? Wa alaikum salam wa alaikum ya ka eh, daga Ya babaje daga Taraba karamar hukumar Lamido Najeriya. Kai dai haka. To babaje muna jin ka dai kana tare da Malam Musa Yusuf Asir Sunna. Eh Kallahu ni tambaya nake da shi da fatan kuna mm. lafiya. To muna jin ka Allah sa Malam ya gane. yawa shin da gaske maganar da 'yan shiya suke cewa wai yazidu bin mu'awiya shi ya kashe imam husaini a karbal kuma ya halatta shi ya sunan ɗansa yazidu shin da suke cewa yazidu shi ya kashe mu'awiya ya halatta mutum ya kira suna ya sa wa ɗansa yazidu shi ne tambayan ka ko eh, ya halatta mutum ya sa wa ɗansa suna eh domin 'yan shiya suna bakin wannan suna suna cewa sai yazidu shi ya kashe imam Hussein, yana so malam ya mini bayani a wannan wurin to shi mun gode mun gode Allah ya saka to bismillah shek abin da ya faru sarki yana ganin in baka manta ba a nan gurin mun taba debate akan waya kashe al'imam Hussein haka ne eh na so yana ganin dan uwa zai fi kyau ya dawo ya bi wannan tattaunawan ko da shi malam faruk mun taba tattauna akan waya kashe al Hussein ai. ka lura so ina ganin zai kyau ya dawo tukunna ya waccan tattauna da muka akan waye kashe al'imam wato Husaini wannan shine a ɗaya kenan abu na biyu shi Yazidu suna ne sarki Yazidu ba sahabi ba ne mu ko maganan sahabbai muke okay na'am akwai Yazidu sahabi eh ka lura na'am na'am Yazidu wa sahabi akwai sahabi ko sahabi yazidu dan yazidu dan dan dan dan abu safiyan kamar yadda muawiya yake dan abu safiyan akwai kuma yazidu dan abu safiyan shi wannan sahabi ne so dama a cikin sahabbai akwai yazidu yazidu ana samu okay ka lura na'am sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratu fatir yace alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil mala'ikatu rusulan wali ajnihatin masna wa thulatha wa ruba sai yace yazidu fil khalqi ma yasha inna Allah ala kulli shay'in qadir da haka akwai yazidu fi'ili aiki ƙara abu sannan akwai yazidu suna kamar yadda ake samun Ahmad suna Ahmad ina gode ma Allah ana samun wannan ka lura saboda haka wannan babu komai ta fuskar iskali suna tunda akwai sahabi mai suna yazidu ba wancan yazidu dan mu'awiyan ba wannan shine wallahu a'lam Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Amin wa warahmatullahi ta'ala barakatuh. Na'am kola sunan gargai na ke kira? Ah, ni sunana Muhammad Abubakar daga Lagos a nan nake kira. To masha Allah Malam Muhammad Abubakar kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asir da suna ka wannan layi. Alhamdulillah Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi wannan ah, buɗa mana kwakwalwarmu da kuma sanar da mu da kuke abubuwan da ake dan shiga mutane duhu. Masha Allah. Da gaskiya malam eh, babu abin da ni zan iya gaya maka kan wannan abin da ake tafiyar akai sai dai mu gode wa Allah ko mu sake gode mu kuma ubangiji Allah ya kara babu kaifin ilimin ku sake buɗa wa jama'a ku sanar da su abubuwan da annabi ya yi da kuma abubuwan da annabi yi ba kuma sannan abubuwan da yake kawar da mutane akan musulunci. Masha Allah. da Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya da ku gaba daya. Amin amin uwa na gode Allah saka da alkhairi. gode mun gode assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala kola daga tiktok wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am kola sunan ka daga inda kake kira sunana abubakar abdullahi ina kiran ka daga nan garin abuja to mala Abubakar abdullahi kira ka mala sarki zaki muna jin daɗi sosai ƙwarar gaske hmm. da irin wannan gudunmawa da kuke ba mu addini hmm. Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi amin Amin. Allah kuma ya sa domin sa ake yi. Amin. Sannan ina mika gaisuwa ta ga malam Allah Ubangiji ya ƙara mushi lafiya ya ƙara mushi haƙurin juriya. Amin. Allah Ubangiji ya ƙara mushi ƙwarin gwiwa. Amin. Da wannan hidima da yake da addini. Amin. To shi kenan. Ok. To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum salam warahmatullahi ta'ala barakatuh sarki zaki. Na'am kola sunan ka da inda ke kira? sarki zaki suna na Bashir Awal ina kiran ku daga kasar Nasar dima local gannan daga garin Timbarkai. To malam Bashir Awal kana tare da malam Musa Yusuf da suna ka wannan To muna gaida malam kuma muna mashi. To ina ina amsawa dan uwa. Malam Bashir. To, assalamu alaikum. Bar mu ba wanda ba yana da network problem. jama'a za mu da kira kamar wurin uku malam ya samu ya huta Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola daga TikTok Salamu alaikum jama'a kuwa akwai networking ya dan ah, freeze ah, daga both side both wasa what's up the eh, TikTok look about the dagger what's up networking yeah I am also coordinate yeah uh -oh. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kola daga TikTok. Salamu alaikum salam. Kola ya suna ka daga ke kira? Ya suna ka daga ke kira? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaika salam kola ya sunan ka na ina ke kira? Sunana Nuruddin mutumin Sudan ne, lakin Saudiya nake yanzu. To, Malam Nuruddin, kana tare da Malam Musa Yusuf Asadu Sunna kai wannan layi. Masha Allah ina gaida Malam Musa Asadu Sunna. Yana ji na amsa dan uwa Allah ya saka da alkhairi. Masha Allah. Na'am. Iya fahimtar da Yalla ni wallahi ya wannan wallahi na yi kiran ku na yi kiran ku wallahi alazin yankin sana gare ni. Ke yanzu na samu sabon kaɗan. Iye. To. Ka hakuri ka. Eh wallahi. Eh ka san kan. Kan TikTok da bayan ki da. Ni masoyin masoyin Abul Fatih. Masoyin Abul Fatih ne ni. Sani. Eh. Sani a Tijjani. Masha Allah. Masha Allah mun gode kola. Mun gode Allah ya saka da alkhairi, Mun gode. Da Allah a To. To. To. Nuruddin. To mun gode Malam Nuruddin Allah ya saka da alkhairi, zan gaya masa mun gode mun gode. To, ‘yan TikTok, ‘yan Facebook, WhatsApp, ban sa abin da sa network ɗinku na da matsala, shi sa ku yi hakuri, I don't know. Na ɗauke ka ba na jin ka gaskiya bawan Allah, shi sa ku bari mu ajiye. Salamu alaikum ta ta'ala barkatu kola. Kola, daga muryanka, salamu alaikum ta ta'ala barkatu. Wa alaikum salamu ya sunan karge na ke kira kola barka da wannan lokaci ya kuke abubuwa barka ka ya sunan karge na ke kira sunana salisu dan eh, jiha zamfara amma daga libya to masha Allah malam salisu kuna tare da malam musa yusuf asadu suna kai wannan layi eh, ina gaida malam sannan kuma muna jinjina da irin kokarin da suke yi a social media da sauran wurare na da'awa muna zai da malam ko muna musu fata alkhairi yana jiya da amsa ina ansawa dan uwa Allah ya saka da alkhairi Allah godiya sosai to masha Allah mun gode jama'a kira na ƙarshe kenan za mu ɗauki kola to kola gaskiya eh, network kana da matsalar network ka duba ka gyara zan baka minti daya in bai zo ba malam zai mana ta'aliki malam ya mana addu'a oh, to gashi nan jama'a na ta kira shi yasa shi ka yi hakuri ke assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am kola ya sunan ya sunan karga ina ke kira eh, barka da warhaka barka ka dai ya sunan karga ina ke kira lawal ne daga garin sokoto To, Malam Lawan ɗan Sokoto, kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu suna kai wannan layi. Sarki ina gaisuwa gare ku. Muna ji muna amsa. Da kai da Malam. Yana ji yana amsa. Amin. Ah, ni kira ɗaya ne don in yi jinjina da gaisuwa. To, masha Allah, muna godiya, muna godiya. Allah ya saka Amin, amin, amin, amin. To, jama'a ku yi hakuri, yanzu ba za mu ɗauki kira ba kuma kuwar Malam zai mana ta'aliki, Malam ya mana addu'a ku yi hakuri, dare yayi. sarki kiran ta'aliƙin da zan yi daga ƙarshe eh. billahi allazi la ilaha illa huwa duk wani musulmi ya sani in dai ba dan shi'a bane wallahi in shi'a ba su yarda da musuluncinsa ba hmm. saboda ka san akwai abin da bahaushe ke cewa ana dukan mara lafiya don mai lafiya ya sadu da ku na'am mutum ne yana raune bai da lafiya ya laifi kaga ana ta dukansa to ka kusan kai da kake da lafiya ran da kai abin da yake na duka ne ka san ba za a raga ma ba ko a raga maka ba to wanda ke kwance tare da manzon Allah a inda yake da alaka da ya ce dausayi ne na aljannatin daga duniya hmm. sai aka ce ba a yadda da kai karshe dai a ce dai karshen musulunci a ce wannan hannun annabi ya karba ko sallallahu alaihi wasallam haka ne so wani ya karba hannun annabi an ce ba a yadda da nashi ba to kai in kana da hankali sai ka duba ka ga in kai a musulunci ka taso ko na'am babanka a musulunci ya taso watakila kakannin kakanni to hannun wasu suka karɓi musuluncin nan hmm. na tabbatar duk wanda ka karɓi musulunci a hannun shi a duniya bai kai alherin wanda ya karɓi musulunci hannun manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to sai aka ce wanda ya karɓa hannun annabi ba a yadda da nashi ba sallallahu alaihi wasallam wallahi in kai ba dolo bane dahumi ne wawa baka san abin da kake ma wanda bai yadda da musuluncin wanda ke kwance da annabi ba a kabari wallahi ba zai taba yadda da musuluncin ka ba mm. saboda haka in ma mutane za su san wannan su san wannan ne shine alikin da zan yi duk dan shi'an da kaga ya zo yana maganan cewa ya yadda da musuluncin ka ba dan shi'a bane kai to sai dai ya maka taqiya ya maka rifa riba ko maganar da yake faɗa hatta maganan iyayen ma'aiki da ya kawo sarki maganan malam tahir zan zo zan ba shi amsa akan wannan maganan ban zo kanta bane ai tun kafin in fara karatu sai da nace lokaci ina kallon kamar yanzu na fara karatu kuma kaga sai da aka yi awa biyu kafin a buɗe layi so ya jira ranar laraba ma ba za mu karatu da fasto ba to a kansu ma zan zo in yi karatu dan ya gane cewa na shirya ma karatun ina da abin da zan faɗa a kansu hmm. saboda haka malam faruk ka san ba tsoron ka nake ji ba yau kuma ina ƙara faɗa a wannan sahar a wannan gwanan babu wani ɗa a duniyar da ake magana da hausa ko ɗan wace mata ne da nake jin sa inda ɗan shi'a ne so sahar yanzu tunda ko mun yi da ku kuma natijar tana nan mutane sun gani to a bari malaman ku su zo ba ku ba ni shine magana ta kawai ni shine magana ta sarki sannan ka yi haƙuri da maganganun in kadi sun yi nauyi amma ya kamata wanda ya ce bai hmm. yadda da musuluncin wanda yake kwance tare da annabi ba maganar hmm. ya kamata tafi nauyi sama da magana ta da ka hmm. yadda suke kallon wa'ancan a matsayin kafirai mu ma haka muke kallon su a matsayin kafirai ba mai yadda da musuluncin su ba ran da suka yadda da musuluncin su da nagartar su sai mu yadda da musuluncin su da nagartar su wannan shine matsayin mu muna wa sarki zaki fatan alheri yadda kake ta wannan kokarin Allah ya tsare mana kai ya tsare mana imanin kai ya tsare mana mutuncinka Allah kuma ya saka maka da alheri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ta'ala barakatuh mun gode mun gode Allah saka da alkhairi